To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wabarakatuhu jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu sauraro mu. Ah, mun ɗan latti kamar awa ɗaya na gani ah, daga gare ni ne, daga hanya ne ah, traffic. Amma alhamdulillah gashi na dawo gida. Muna tare da Shak Ahmad Imam Bauchi kamar kanta kowa ke kawo manufarsa kan wannan kadiya ta Shak Abdul Jabbar. Shak Ahmad Imam ya zo gashi a zaune nan a kowa ya san ta ɓangarensa. Shi kuma za mu ji me nufinsa wai manufar siyasa da propaganda a cikin lamarin Shak Abdul Jabbar. Akan shi fahimtarsa kenan Uh, alhamdulillahi uh, za mu ba wa kowa dama kamar kanda kuka ga ana ba wa kowa dama bi ma'ana malami ya kawo ya baji kolinsa a kan fahimta amma fa kada fa ku manta gani kullum in za a yi ina gaya maukifina maukifina na batijja ne shine annabi farko na'am wasu malluma sun je a ciki cewa shek abdul bai zagi a sallallahu ba ya juya a bi ma'ana fassarar ne da wasu kalamu da bai dace a gaya wa janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka mun je ga manufar wasu malluma sun ce a'a sam ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda wasu ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ne alhamdulillah uh, saboda ababen da aka ce ya faɗa bai iya ya nuna a ciki ba bai iya ya kawo ya nuna ba to tunda bai iya ya kawo ya nuna a ciki ba shi sa shi ya yi wannan kalamu shi ya wannan zagi sa'an nan kuma akwai wasu malluma kuma da muka kawo su nuna cewa tabbas malam abdul ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba wai ma hadisin ya yi masa Eh, mummunan fassara ba a'a wa'annan a karatu larabcin da yake karantowa abin da yake faɗa san ba shi ma wannan ba shi ma a cikin buhari ko muslim balle a cewa ya yi masa ma mummunan fassara babu shi babu ita a cikin wannan littattafai to balle a ce ya yi masa mummunan fassara shi yasa jama'a alhamdulillahi muna tare da Sheikh Ahmad Imam Bauchi da shi ma yau za mu ji shi ma nashi me fahimtarsa akan alhamdulillahi saboda mun zo very late za mu ci mu fara karatun kai tsaye haka insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sannun mu war haka sarki zaki ana jina ana jin ka sosai sannu kare sannu kare shaigina. To alhamdulillah ina ma dukkan shauran yan uwa musulmai waɗanda muke tare da su a daidai wannan lokaci sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu". Wa alaikas salam. Alhamdulillah a kai tsaye wannan maudu'i kamar yadda ka rubuta cewa siyasa da farfaganda ta shiga a kan lamarin Malam Abdul Jabbar. Idan na zo insha Allah zan yi bayanin abin da nake nufi da siyasa da kuma abin da nake nufi da farfaganda. Ta yi watakila yadda mutane suke nufi daban yadda ni nake nufi daban amma ni zan bayyana manufana a kan abubuwan da nake nufi. Amma kafin mu je kan dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya. Kana nufin kamun kashe karatu za ka gaya mana kai Uh, bi bima manufarka kuma da matsayinka a kan wannan na Sheikh Abdul Jabbar eh, Kamil za ga mun oh, eh, ah, da kuma propaganda da eh. kuma matsayinka kwarai dama insha Allah eh matsayina shine zan fara da shi insha Allah very good very good now e dama matsayina shine zan fara da shi iyaka kawai kasantuwar topic din shine a farkon abun da aka rubuta shi yasa na fara ambaton topic din Ina so amma da kaddiba da zan fara a kai shine matsayina a dangane da wannan al'amari kafin in je ko ina da farko da yana da kyau mu san girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama eh. idan ana maganan annabi Muhammadu ba a maganan kowa ba a maganan komai hmm. saboda a halittun Allah ba mu da halittar da ta wuce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa idan mutum zai tsara zantuka waɗanda suke kyawawa mafiya tsada, to wanda ya fi cancanta da a jingina masa waɗannan kalmomi masu kyau masu tsada wanda ba su kai su ba, ba wanda ya fi cancanta da su irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Saboda a cikin halittu duka ba kamarsa. to in za ka kamanta annabi za ka sifanta annabi da wani abu to ka dubi abin da ya fi komai tsada a cikin kyawawan al'amura ka jingina wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwa masu kyau ɗin Da farko dai, hakika mun gode wa Allah da ya ba mu fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Mun fi dukkan al'ummu baki ɗaya albarkan annabi Muhammadu. duniyan nan an yi ta albarkan annabi Muhammadu kamar yadda lahira an yi ta albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kai na san wannan magana da kai ba shi a cikin topic amma saboda muna da gaddamarsa ka ce duniya an yi duniya don annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya yi albarkan saboda mun samu akwai malamin da ce duniya ba yi shi don annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wanda zai ce haka kafirci ne Ah, <clears throat> don mm. Allah da na so ka ɗauki minti biyu kamin mu shekan topic duniyan an yi shi don annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko dai albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba mu gane ba domin akwai wanda ya zo ya ce duk wanda ya ce duniya an yi dan annabi ne kafuri ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai waɗanda suke faɗan irin waɗannan lafazi abin da eh. nake kaddarawa kamar ba su gama fahimtan waye annabi Muhammadu ba. Idan an ce wal arda wada'aha lil anam Allah ya ce ƙasa mun sanya ta don talikai. Idan an ce don talikai annabi baya daga cikin talikai ai annabi shine sayyidul na wal akhirina shine hmm. shugaban na farko da na ƙarshe. Sannan idan an zo ana magana kan wannan talikan waye shugaban talikan. waye jagoransu annabi Muhammadu to sai Allah ya ce ya yi ƙasa saboda shi ya yi ƙasa saboda al'anam talikai to a cikin talikan kafin ka ambaci kowa za ka kawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama watan akwai waɗanda suna kallon duniyar kamar babban wani abu ne shi yasa in an ce an yi ta don annabi suke ganin kamar wani abu ne mai girma shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha duniya wofantacciya ce haka abun da yake cikin ta ma wofantacce ne sannan annabi sallallahu alaihi wa ya ga wata akuya tare da sahabbansa ana janta yace me yasa sai suka ce saboda ta zama mushe sai ce to yadda wannan akuyan ta wulaƙanta wajen masu ita duniya ta fi wulakantuwa a wajen Allah fiye da yadda wannan akuyar ta wulakanta a wajen masu ita kenan kaga mm. duniya bata kai ma mushen akuya ba to ai an ce an yi duniya don annabi yadda take kaskantacciya irin wannan ai ba wai an ɗaukaka annabi da duniyar ba a'a sai dai duniya a ɗaukaka ta da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ita ma lahiran sai dai a ɗaukaka ta da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi yasa mu za mu ce maka lahira an yi ta don annabi aljanna don annabi duniya don annabi sallallahu alaihi wa sallama. a ah, ga wanda ya san annabi Muhammadu ba zai musanta wannan ba. Wato, annabi idan wato ba ma duniya ba, ba ma duniya ba. Ilahi ma don annabi Muhammadu. Duniya don annabi Muhammadu, lahira don annabi Muhammadu. Very good. Ah, ita aljanna, aljanna da muka ganta, ita aljanna eh. kanta. Hmm. Halittar Allah ce daga cikin halittu. So, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama tun yana duniya aljannan take binsa a inda ya kwana nan take kwana eh, a inda ya kwana nan aljanna take kwana idan annabi yana aljanna aljanna ne ta ƙaru ko kuma annabi muhammadu ne ya ƙaru da ita aljanna ne ta ƙaru da annabi muhammadu ko annabi muhammadu ne ya ƙaru da aljanna aljanna ce ta ƙaru <laughs> To kaga sarki zaki kai kana da kyakkyawan fahimta shi yasa ka bani amsan nan kai tsaye. <laughs> Masha Allah. To shehi mu shekan topic kai tsaye kenan insha Allah. To to alhamdulillah. Aka abin da ya shafi watan matsayina kamar yadda aka sani a dangane da abin da ya shafi wannan matsala ta ko kadiya ta Sheikh Abdul Jabbar abin da ya faru da farko dai a sani a fahimta gaskiyar magana na saba da Sheikh Abdul Jabbar a wurare mafi yawa ma mafi yawan gaske kusan zan iya cewa akan abubuwa abu guda ɗaya ma nake magana ne a kai amma da farko ta ɓangaren inda lallai ba ma tarin, zan ayyana zan zayyana kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ni a wajena kulluhum udulun dukkanin su adalai ne dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama adalai ne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 na yadda dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su udul ina da irin wannan fahimta sannan abu na biyu dukkan littattafai na ahlus sunna wal jama'a baki ɗayan su na yadda da su kamar daga cikin su bayan alqur'ani dai littafi wanda yafi inganci shine Sayyidul bukhari daga nan sai sayyid muslim sai kuma waɗanda ake gabatarwa muhallu shahid dai na yadda da sayyid bukhari sayyid muslim abu dawud da tirmidhi da sa'i ibnu majah musnad na al-imam ahmad mustadrak na al-imam hakim irin su tabarani ga sunan dukkanin waɗannan littattafai na ahlus sunna wal jama'a babu wanda nake gani insha Allah ba mutanen kirki suka yi waɗannan littattafan ba saboda haka na yadda kuma da abun da yake cikin su sannan a tsari na magabata magabata dukka magabatan kirki magabatan kwarai wanda ake ce musu as-salafus salihun ko as-salafus salihun dukkanin su suna amunta da su a matsayin bayin Allah ne mutanen kirki sannan kuma a ta bangaren yadda suke warware hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta wannan fiskan ya kamata dukkan wani musulmi ya ci gaba da warware hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama misali zaka iya zuwa ka samu hadisi a cikin sahihul bukhari wanda yake wataƙila bai inganta ba to idan bai inganta ba ka bi tsarin magabata yadda suka warware wannan hadisin misali a ce sahihi ne ko da'ifi ne so ka bi wannan tsarin saboda sun fitar da ka'idoji na mustalahil hadis wanda sun fitar da ka'idoji misali a ce wannan hadisin sahihi wannan hadisin da'ifi wannan hadisin shaz wannan hadisi munqati wannan hadisi mu'dar wannan hadisi munkar wannan hadisi ah, uh, duka sun fitar ko da hadisi na ƙarya ne ma tuntuni sun fitar da littattafai sun yi rubuce-rubuce da yawan gaske akan ga hadisai waɗanda suke na ƙarya misali idan ka ɗauki a ibnul jauzi ya rubuta littafinsa mai suna al-mawdu'at ibnul jauzi idan ka dubi wannan littafi nashi a ciki ya ware waɗansu hadisai waɗanda yake ganin su na ƙarya duk da haka dai akwai waɗanda ba su wasa muwafaka akan dukkan abin da ya ware a matsayin ƙaryan ba misali alhafiz hafiz ibnu hajar ya saba masa haka nan alhafiz suyudi ya saba masa akan waɗansu hadisai wanda shi a wajensa yana ganin cewa maudu'ai ne amma a wajen suna ganin hasanai ko kuma wanda ma yafi hasani wanda zai iya ɗaukar martaban sahi amma dai galibi hasanai suke fitarwa shi yasa ma suyudi yake cewa kitabul abatil lil murtadi abil faraj al hafiz al muqtadi تضمن ما ليس من شرطه al الناجد المهتدي ففيه حديث rawa مسلم وفوق الثلاثين أن أحمد وفرد رواه البخاري في رواية حماد المسندي وعند سليمان كل أربع وبدء وعشرين في الترمذي وللنساء وابن ماجة ست عشرة إن تودد وعند البخاري لا في الصحيح وللدارم الخبر المسند وعند ابن حبان والحاكم الإمام وتلميذه الذهبذي وتعليق إسنادهم أربعون وخص مثلها واستفد وانقت وقد بان ذلك مجموعه وأوضحته لك كي تهتدي هذا وانما maganar الحافظ alhafiz suyuɗi في watan wa'insu hadisai da shi ibn al yake ganin cewa mawdu'ai ne na ƙarya ne amma shi a wajensa yana ganin a'a ba mawdu'ai bane hasanai wa'insu kuma ya fitar da waɗanda suke da'ifai ba mawdu'ai ba misali kamar hadisin rayar da iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen ibn al hadisi ne mawdu'i amma a wajen irin su al-imam suyuti sai dai a ce hadisi da'ifi to irin wannan to wannan tsari da da magabata malamai baki ɗaya suke bi wajen inganta hadisi ko raunanta hadisi to insha Allah duka muna nan kai ba mu taɓa ma rawan kafa akan wannan ba tun da Allah ya yi mu har zuwa yau dinnan da muke ciki wannan kuma alhamdulillahi at-tahaddusu bi a shukrun ka gode wa ni'imar da Allah ya maka wannan abun godiya ne insha Allah so saboda haka lalle abun da muke so mutane su fahimta akan abun da ya shafi watan ɓangaren ɓangaren warware hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'annan magabatan saboda ko ba komai idan ka ɗauki irin su alhafiz ibnu hajar al-asqalani mahaddata ne a ɓangaren hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba shi ke nuna cewa ɗan adam ba zai iya kuskure ba ba shi ke nuna cewa wane ba zai iya kuskure ba a'a shi kuskure wani abu ne na cikan kamala ma domin idan baka kuskure to sai dai a sa ka a layin annabawa saboda su ne ma'asumai to amma idan mutum ya fita in kuma ba ka dauki bangaren mashaba ta shi'a wanda za a iya ce bangaren ahlul baiti su ma suna da isma ta musamman to akwai waɗanda suke da irin wannan fahimta ba wannan matsala nake so in ɗauko ba amma dai ni maganan da nake faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu bani adama khata dukkan adam mai kuskure ne amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ni a wuri na ban da fahimtar annabi yana kuskure dan akwai wa'anda su suna da irin ma wannan fahimta amma ni ban da irin wannan fahimta na cewa ma annabi yana kuskure so saboda haka ko da an ce kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun annabi yana daga wararre daga wannan saboda haka bana tare da duk wanda zai dauki irin ma wannan fahimta din so saboda haka ala ayi halin idan an fahimci maganganun da nake faɗa akan abun da ya shafi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a watan ta kowane bangare ta kowane bangare babu wanda ya fi cancanta ka faɗi kalamai na ƙwarai kalamai masu tsadan gaske kamar annabi Muhammadu saboda baka da wanda ya kai shi tsada baka da wanda ya kai shi matsayi saboda duk wanda zaka yi yabo a gare shi duk wanda zaka kamba ma a gare shi wallahi sai ka samu wato bai kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ka gani sarki zaki kake ganin muke cewa ko a wajen maulidin annabi ba mu ga wani taron da ya kai taron annabi Muhammadu ba a cikin dukkan taruka da ake na halittun Allah babu taron da ya kai na annabi Muhammadu idan misali ka ce akwai taron da ya kai na annabi Muhammadu kuma taron sababinsa halittan Allah ne kamar akwai wanda ya fi annabi daga cikin halittun Allah dukkanin taruka baki daya ba taron da ya kai taron da aka yi saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to saboda haka annabi Muhammadu ah, shine shugaban shugabanni baki daya mun yi imani da wannan insha Allah sannan abin da yake na gaba shine da farko a game da watan faɗan kalmomi kowane irin kalmomi ne kuma waɗannan kalmomin ko misali kake yi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko misali kake yi da annabi Muhammadu to ka kawo misali da abu wanda yake mai kyau da lafuza waɗanda suke masu tsada ko masu kyau idan kuma ka samu kana nufin ga Shak Abdul Jabbar kenan zance su kenan okay E, eh, kwarai da gaske Okay. Wato ina magana akan abun da ya shafi kamar misali abun da ya shafi ɓangaren Malam Abdul Jabbar, ɓangaren kurakurai da aka samu ta ɓangarorinsa, wanda wannan kurakurai ne a fili. Misali ka ɗauki waɗansu kalmomi wanda dukkan ɗan adam idan ya ji waɗannan kalmomin hankalinsa yana iya tashi matuƙar yana son manzon Allah. Ba wai waɗannan kalmomin kai manufarka da su cewa zagin annabi ba amma kuma faɗansu mutane idan suka saba da jinsu za su fara jin ma to annabin ma ana iya gaya masa komai wataƙila mutane su fahimci me nake magana saboda waɗannan kalmomin ko da za ka same su ko kuma a ce wasu ka same su wasu baka same su ba to yana da kyau in ka same su ma ya zama furta su ya zama akwai nauyin gaske a tattare da kai faɗansu ya zama akwai nauyin gaske a tattare da kai misali nake yi misali ina misalai ne so saboda haka na farko dai abin da nake so mutane su fahimta tukuna a dangane da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zagi annabi kai tsaye hukuncinsa kisa ne wannan gaskiya ne duk wanda ya zagi annabi aka tabbatar da cewa ya zagi annabi kisa ne hukuncinsa okay eh hukuncinsa kisa ne in ya zagi annabi Mm. a fahimci maganar da nake faɗa abin da yasa na faɗi haka saboda akwai dalilai da yawan gaske da suka tabbatar da cewa duk wanda ya zagi annabi hukuncin sa kisa ne idan aka bar mutane suka taɓa annabi duniyan nan ta rushe za ta haɗa da kai kai ma ka rushe saboda taɓa annabi annabi shine shugaban waliyai annabi shine shugaban shugabanni baki ɗaya saboda haka wanda duk ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi shiru aka ce babu wani hukunci da za su bazama wajen taba martaban annabi sallallahu alaihi wasallam da darajojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma dukkan wata musiba da za ta same mu za ta hada har da mu tunda mun bari ana walakanta mana wanda Allah ya fi kishi wanda Allah ya fi so wanda Allah ya fi yarda da shi a cikin halittu baki daya so dole dukkan wanda zai taba wani bangare na jinabin sayyidina rasulullahi a ɗauki mataki a kansa wanda ya dace in dai ya tabbata ya zagi annabi don a fahimci maganar da nake faɗa in dai ya tabbata ya zagi annabi to wannan ita ce abun da ya kamata a yi wa kowa saboda ni ina da fahimtar cewa zagin ɗan adam ko cin mutuncin ɗan adam baki ɗaya ɗan adam baki ɗaya wannan ba addinin musulunci ba ne Allah yana cewa walakar karramna bani adama mun karrama ƴaƴan adamu mun karrama ƴaƴan adamu to ba ma musulmi ba har wanda ba musulmi ka girmama balle musulmi balle kuma wanda ya zama daga tabi'ai balle wanda ya zama daga sahabbai balle kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama so saboda haka ya kamata mutum fa ya fahimta kaga abin da ya shafi zagi amma shehi nan anan a kai hakuri ba kamar ina eh, eh, ina eh, kashe ka amma anan inda ka ce duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa kisa to kuma mun ga kuma ka kawo tafikinka cewa siyasa kuma da propaganda akan maganar shi Ina zuwa. Kai baka eh, ga kalamun da Sheikh Abdul Jabbar ya yi amfani da ita ba. A takaice me Sheikh ina yake To, to alhamdulillah. Wato da ke na san abubuwan na wasu na da yawa kuma ina ta kallon kamar lokacin ba zai ishe mu ba ne. Kusan wani abubuwan da nake ina shimfiɗa ne. Ina da lokaci ga shekara. <laughs> Akwai lokaci ko? To na gode. To na gode. Don wannan ina ina shimfiɗa nake yi. Okay. Ina magana akan lalle dukkan wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa wato kisa ne. Wannan shi ne yake cikin littattafai kuma kusan ma abu ne ittifaqan a wajen ahlus sunna wal jama'a. Abu ne mm. wanda kusan an yi ittifaki a kansa a wajen ahlus sunna wal jama'a. Wannan ita ce maganar da al-Imamul Qadi Iyad ya kawo a cikin littafinsa yana tabbatar da cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama to hukuncinsa kisa sai dai za a ji na faɗi wannan kalmar akwai sharhohin da zan biyo a kansu insha Allah. To abin da yake gaba shine alhamdulillahi sai ya zama na cewa na faɗi abin da ya shafi ɓangaren saɓanin fahimta da Sheikh Abdul Jabbar kuma na ce dukkan abubuwan da na faɗan nan kamar abin da ya shafi ɓangare na solution warware hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama abu biyu ne zan faɗe su kafin in shiga cikin abin da nake so in ayyana ko in bayyana wa al'umma su fahimta a cikin wannan ƙabiya na farko na farko abin da nake so in bayyana shine a ah, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da lafuzan da suke zuwa cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai malamai waɗanda suka yi sharha wa waɗannan littafan misali idan ka ɗauki sahihul bukhari akwai alhafiz ibnu hajar ya mata sharha idan ka ɗauki sahihu muslim al-imamu nawawi ya mata sharha idan ka ɗauki abu daud abu tsayib ya mata sharha idan ka ɗauki tirmizi mai tuhfatul ahwazi mubarak furi ya mata sharha idan ka ɗauki sunanun nasa'i idan ka ɗauki ibnu maja haka dukkan wayannan wato kutubu sitta din zaka samu akwai malamai wayanda suka yi wa wayannan littattafan sharha haka idan ka fada cikin shauran littattafai na malaman hadisi zaka samu malamai wayanda suka yi wayannan littattafan sharha so abin da ya kamata abin da ya kamata shine waɗannan malaman a dinga bin fassarorin da suka yi wa waɗannan hadisan shine zaman lafiyar mu. idan muka ce za mu bi irin namu fahimtar irin namu fahimtar irin namu tunanin to hakika za mu iya fadawa matsaloli abun da ya sa na ce mu rika bin nasu saboda sun fi mu ilimin sun fi mu fannin idan misali ka ɗauki ibnu hajar hafizi ne na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da ran na hafiz ya za a ce hafiz da wanda ba hafiz ba a ce kuma wanda ba hafiz ba ya fi hafiz sanin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka idan ka ɗauki al'imamun nawawi yana da wannan ramin ɗin idan ka ɗauki dukkan wa'annan da nake magana da su suna da matsayi na musamman aka abin da ya shafi ilimin hadisi to abin da dai nake magana shine gaskiyar magana akan abin da ya shafi lafuza na hadisi akwai abu uku da nake so in ayyana na farko wani lokaci zaka ga wani lafazi ya zo wannan lafazin yana tattare da ma'anoni da yawan gaske misali ka ɗauki kamar kalmar haja bukata kalmar bukatan nan tana da faɗin gaske tana da faɗin gaske to in kana maganar haja akan annabi muhammadu ka koma ka ga fassaran da malamai suka yi akan haja ɗin Tun da hajar nan ba fassara ce guda ɗaya ba sai ka dubi fassara wanda ta fi kyau wanda ta fi aminci daga cikin waɗannan fassarorin sai ka fassara ta da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan misalinta ne, mukan ba da misali akan yadu kamar Allah kance ce yadullahi sai mu ce ma'anar yadu tana da yawa daga cikin ma'anar yadu mu ce ana ce mata ni'ima ana ce mata alƙuwa ana ce mata asila ana ce mata watan alƙudura wato yadu tana ɗauke da ma'anoni da yawa in za ka ji danganta ta zuwa ga Allah sai ka dubi wanda ta fi tsarkaka sai ka jingina ta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba shi ke nuna idan ka samu inda aka faɗi lafazi wanda yake mara kyau ta duk inda za a juya kalmar ba ta da kyau kuma kana so ka kore ta akan annabi Muhammadu ka bi hanya mai kyau wajen taƙaita kan kalmar da ma rage wa kalmar ƙaimi da ƙarfi yadda ta fito saboda kana magana akan manzon Allah in an fahimta ba ana nufin cewa a hadisan ma'aiki ba a iya samun wa'insu hadisai da za su faɗi wa'insu lafuza waɗanda suke da nauyi akan annabi Muhammadu ba. Yanzu misali, ni a wurina idan ka zo ka kawo hadisin cewa annabi yana fitsari a tsaye Allah ya sawwaka. Abin da ya sa muke faɗa saboda akwai wanda suke fahimtar haka kuma suna cewa saboda sun karanta a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Ni a wajena wannan kalmar ta yi nauyi duk da masu faɗa suna cewa ai annabi ya rawaito amma ya ka ji kalmar ba daɗin faɗa so ka ga a nan iyaka su ce maka akwai ruwaya a kai to amma idan ka zo in alal aƙalli ma ka sakaye ka ɗan lullube ka ɗan fassara yadda ya kamata ba ka fito abun fau haka balle kuma a ce bari ka ƙara wata kalma da za ta yi nauyi in an faɗe ta akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ba zan kore cewa a wa'yansu hadisai ana iya samun waɗansu lafuza waɗanda suke munana bai kamata a jingina wa annabi waɗannan lafuzan ba ba zan musanta haka ba a ah, idan aka dubi alqur'ani ma Allah madaukakin sarki yana cewa yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani gashi na a cikin alqur'ani Allah da kansa yake faɗan haka lokacin da Yahudawa suka ce yadullahi maghlula qalat wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula suna cewa hannun Allah a'udhu billahi wa ma'ana suna nufin Allah kaza kalmar ba daɗin faɗa Allah ya musu raddi yace gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mafsudatan sannan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalatil yahudu wato wa qalatil yahudu uzair ibn Allah yahudawa suna cewa uzairu dan al kaga kalmar tana da nauyin gaske amma Allah ya faɗe ta cikin alqur'ani akwai ta ka gani uzairu ibn Allah amma abunda ya hana a ce kai ka faɗe ta saboda ka kawo wa ƙalatil yahudu yahudawa ne suka faɗi wannan maganar kenan ba kai kake faɗan ta ba yanzu uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne kaga kalmar ba kyau وقالت nasara النصارى المسيح wato waqalatin nasar almasihu ibn Allah su kuma suna cewa masihu dan Allah ne duka idan ka duba kalmomi ne waɗanda suke mara kyau Allah ya ce zalika qawluhum bi afwahihim waɗannan zantuka ne da suka kago da kansu muhallu shahid Allah sai ya musu raddi a nan ma kenan wannan yana nuna eh idan ka samu wata kalma mara kyau da aka jingina wa annabi kana iya raddi wa waɗanda suka jingina wa annabi wannan saboda ga Allah yana martani wa Yahudawa akan waɗannan lafuza da suka faɗa ga Allah yana martani wa wato nasara akan waɗannan kalmomi da suka jingina wa Allah maɗaukakin sarki waɗannan lafuza waɗannan jumloli waɗannan santas ɗin da suka jingina wa Allah maɗaukakin sarki so saboda haka ashe kenan kana iya martani to amma idan za ka yi martanin sai ka kula kana magana kan annabi Muhammadu tunda kana magana kan annabi Muhammadu to ka dubi kalmomi waɗanda ko da ka samu kalma mai nauyi yadda za ka ma saukar da kalmar ta yi ƙasa ƙasa ta inda misali in ta kambama kai sai ka rege saboda idan ka ce yadda almustashriquna kamar arna ko turawan yamma suke jingina wa annabi waɗansu manyan kalamai kamar yadda na taɓa jin wani daga cikin ah, eh, Sheikh Abdul Jabbar wata matan wani mutumin wani mutum da yake cewa wai annabi subhanallah ah, ba daɗin faɗa ba daɗin faɗa wallahi ba na so in faɗi kalma. wato da yana turewa muna cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ai ko annabi face ya zanto rahama shi sai yana kokarin ya ture hakan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kokarin ya ture haka sai yake cewa wai ai yana faɗa umirtu an uqatilan nasa wai an masa umurni da ya kakkashe mutane a uzu billahi sai suna tuhuma akan cewa wai mai rahaman kenan a'udhu billahi to irin waɗannan kaga abin da ke so in faɗa mutane su fahimta don su waɗannan turawan yamma sun ɗauki irin waɗannan abubuwa suna yi su ba sa ganin girman annabi tun da ba sa ganin girman annabi za su iya amfani da kowane kalma su faɗa akan annabi muhammadu idan ka ce za ka biye musu to kai ma kana iya faɗawa irin layin da suka faɗa shi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama in za ka yi misali akan annabi to ka sani ba ka ɗauki kama ka ce ga annabi ka ɗauki ma kawai wanda yake kake ganin sa da girma kamar baban kamar mahaifiyarka kamar wanda yake kusa da kai ka ɗauki manyan kalmomi kana misali da su akan iyayenka ko mahaifanka wannan ni a wurina kuskure ne wanda yake babba kuskure ne wanda bai kamata mutane su dinga irin waɗannan abubuwa ba so sannan sai abun da yake gaba abun da nake so in faɗa lallai mun saba kurai da gaske da Abdul-Jabbar akan waɗannan abubuwa duka da ya ɗauko amma akwai abu guda ɗaya da nake so su kuma al'umma su fahimta a cikin wannan matsala ɗin cewa ya zagi annabi da manufa a'a bai zagi annabi da manufa ba mana bai zagi annabi da niyya ba wannan ita ce kawai abin da nake so mutane su ɗauka saboda idan ana magana kan gaskiya to mu tsaya akan gaskiya din sai ba mu gane ba kila mutane ana sauraro na'am sai ba mu sai ba mu assalamu alaikum sai kana ji na eh na'am in ka ce Uh, nan na zuwa second ɗaya. To. Ah, in yanzu ka ce. Yanzu ka ce. Na. zage a sallallahu alaihi da mani bi ma'ana hausa fa kai mana bi ma'ana zage annabi sallallahu sallam amma ba ba ya zage na kuma me kake nufi saboda ka ce ba ka tare da lafazin ba ka tare da Malam Jabari ya yi amfani da ita kuma ba ka tare da amma kuma ka ce kuma siyasa da propaganda a cikin lamari da aka yi wa Sheikh da Jabbar to yau kai wata zai kuma hausar da kai mana be a ki annabi alaihi da manufa ba to bi mana ya zaga na sallallahu alaihi wasallam zaga na kike nufi ko ya ko ya kake wallahi to kuma ikon Allah network din ta zama kuma tana bamu matsala amma ana ji na Eh ana jinka. Eh ana ka. A ah, wato alhamdulillah to tambayar ka da Allah ko zaka taimaka nana ta saboda ban ji tambayar ba. Wai wai yanzu kana ji na? Yanzu kana ji na? Na'am. In ka ce mana. In ka ce mana. Na'am. Bai zage Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Na'am. Bi mana ya ya hausa kai mana. Ya hausa wato ya zagi a nan sallallahu amma ba da nufin ya zaka masallaci very good wannan ita ce a kake nufi ya zagi a nan zan zo eh, zan fitar da waɗannan zantuka Ok. ah assalamu alaikum wa alaika salam muna jinka wa alaika salam muna jinka to ko network din ta wurinka ake samu ko ta wajena ne a ah, muna ji ba wurin ina ah, wurin To, to da farko, wato abin da sa kuka ji na faɗi wannan magana, da farko za mu ɗauki zantukarsa na kansa, wato zantukarsa wanda ya amfani da su da bakinsa. Waɗannan zantuka ɗin daga cikin wanda yake amfani da su, yakan ce, a mai da annabi kamar kaza. a ji wannan da kyau a mai da annabi kamar kaza kenan wannan bina lailil majhul kenan yana magana kan wasu ne suka mai da annabin kaza na biyu ana jingina wa annabi kazaman zantuka Salamu alaikum. Nan ma bina an lil majhul. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah. Wa alaikum salam. Ah, ya hakuri kamar jama'a jama'a na wai magana na ya feedback ba su ji ba yasa da zan maimaita shi kai ma ka ji da kyau eh uh, abin da muke nufi ne yau in shayi a cikin magananka in ka ce mana bi mana shak abdul bai zagi annabi sallallahu alaihi da manufa ba wato bi mana a hausa fa kai mana fa bi mana ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba da manufa ba ba da nufin yana son ya zagi saboda topicin ka zana muna topicin cewa a bi mana siyasa da kuma propaganda a cikin lamarin da aka yi wa Shak Abdul Jabbar siyasa da da she kuma cikin farawan magananka ka nuna cewa gaskiya kai ba ka tare da lafuzzukan da Sheikh Abdul Jabbar ya yi amfani da shi gaskiya uh, baka tare da wayannan lafuzzuka saboda ya yi nauyi in za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana a zabi kyakkyawan magana a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallan mun gode amma shi kuma shi ce shak Abdul Jabbar bai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam da manufa ba bi ma'ana a fahimtar mu ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba da manufa ba shin haka kake nufi ko dai a'a yawwa alhamdulillah wannan maganar da ka tambaye ni akan cewa ya zagi annabi amma ba da manufar ba kenan an fahimci maganar ko haka ne eh. saboda ai waɗannan kalmomin waɗannan kalmomin idan misali ka faɗi wata kalma a lura da maganar da nake faɗa sosai in ka hmm. faɗi wata kalma wanda take da nauyi sai aka binciki wannan kalmar sai ba a same tan ba an fahimci maganar sai ba a samu wannan kalmar ba kuma babu wanda ya faɗe ta da gasken hakan ne to wannan lallai idan za a mayar da kalmar za a iya mayar da kalmar manai itan yana iya yiwuwa haka tabbas to amma ba manufar ba manufar ka ƙirƙire ta akan ka zagi annabi da ita ba a'a sai dai a ce ka ƙirƙire ta da manufar kai a ganinka wato ka kambama ka kambama wa mutane wajen kyamatar musu da waɗannan hadisai wato ina so in yi waɗannan maganganu na in na ƙara waɗannan kalmomi da dukkan jumloli da ake faɗa ɗin so maganar za ta fito insha Allah kuma abin da nake so in faɗa anan nan ita ce insha Allah idan aka bi ni uh, zan zo kan maganar siyasan da nake magana a kai ta inda nake maganar siyasan insha Allah wato kai tsaye zan tukar da shi ya yi amfani da su na farko yana cewa a mai da annabi kamar kaza ana jingina wa annabi kaza sai cewa korewa yake ba tabbatarwa yake ba waɗannan abubuwa guda uku yana amfani da su sai zantuka da suke fitowa daga masu tuhuma kai tsaye masu tuhuma kai tsaye lafuzan cewa ya zagi annabi akwai masu tsayuwa a wajen ya zagi annabi akwai masu cewa ya yi ɓatanci ga annabi akwai masu cewa ya jingina wa annabi ɓatanci akwai masu cewa ya ƙirƙiri kalaman ɓatanci ga annabi akwai masu cewa babu waɗannan lafuza balle a lura da maganar babu waɗannan lafuza balle a kare wato in an fahimta waɗannan lafuzan ma babu su to tunda babu su ina maganan kariya da ake magana tunda yana maganar kare annabi so sai aka binciki waɗannan kalmomin babu su to tunda babu su me za a kare a jiki to uh, wato ma'ana tunda babu waɗannan lafuza kenan shi ne ya ƙirƙire su to tun da shi ya kirkiro su kawai za a ce ya zagi annabi da su to in an fahimta wayannan a ɗayan biyu daga cikin masu waɗannan maganganu sai masu cewa korewa yake wayannan lafuza ina so duka mu ɗauke su baki ɗaya yana korewa ne ba tabbatarwa yake yi ba waɗannan daga cikin masu watan kore masa kai tsaye wannan sannan bai zagi annabi da manufa ba bai zagi annabi da niyya ba a ji kalmomin da nake faɗa bai zagi annabi da manufa ba bai zagi annabi da niyya ba sai masu maganar akwai shubuha a cikin maganar akwai shubuha a cikin maganar ah, ka faɗi yadda ya faɗa ka faɗi yadda ya faɗa sannan maganar cewa ya ƙara gishiri akan maganar so su suna kallon akwai maganar amma ya ƙara gishiri masu waɗannan zantuka ɗin to sai kuma bai ƙirƙiri lafuzan da manufar cin mutuncin annabi ba so waɗannan lafuza sai kuma ya ƙirƙire su ne da manufar kare annabi ba ɓatanci ga annabi ba sannan ya yi ikirarin abun da ke zuciyarsa cewa yana nufin korewa ne ba ɓatanci ba ala'ayi halin waɗannan su ne abubuwan da suka fi yawo a cikin al'ummar musulmi baki ɗaya to ni abin da nake faɗa ta wannan ɓangaren shine a mu ɗauki ɓangaren manufa manufa lafuza da mutum yake faɗansu suna zaman kansu daban ne manufa mai zaman kansa ne shari'a wani lokaci yana amfani da zallan manufa shari'a a wani lokaci yana amfani da manufa da zahiri na amfani da manufa da zahiri a wani lokaci kuma ya ɗauki manufan ma kaɗai a wani lokaci kuma ya amfani da zahirin duk da galibin malamai suna magana a kan ana lura da zahiri ana lura da zahiri to alhamdulillah shi ta ɓangarensa ta ɓangarensa abu biyu ne zan ɗauka zan ɗauki manufar da ya faɗa da bakinsa wannan ita ce ikirari ya bayyana zahiri ya faɗa ya ce ba yana nufin ba yana nufin ɓatanci ga annabi ba korewa yake to sai a ce to ya ƙetare iyaka wajen misali da lafuzan da yake akan annabi ko ya wuce gona da iri akan lafuzan da ya yi amfani da su akan misali da annabi to da haka ya kamata maganar ta fito abin da ya sa saboda ita manufa ita manufa mai zaman kanta ne za mu karanta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin mu tafi kan siyasa ita ce abin da zan rufe da su a ƙarshe insha Allah siyasa da farfaganda da nake magana a kai wato na farko idan muka ɗauki daga cikin waɗannan hadisai abin da yasa nace wani lokaci za a amfani da zallan manufan mutum a ƙetare lafuza ko magana da mutum ya furta a fili akwai wanda ake tilastawa ya aikata abu marai kyau a cikin musulunci misali waɗanda ba musulmai ba sai su haɗu da kai sai su ce sai ka ce kai ba musulmi ba kafin su barka sai ka ce ni ba musulmi ba kaga ka faɗa a zahiri ka faɗa a zahiri amma shari'a abinda ta kalla a wajen manufarka shi sa alkur'ani sai ce wa ƙalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana natse da imani to a wajen duk da ka faɗa a zahiri kai ba musulmi ba shari'a kuma ana lura da zahiri to amma sai a duba ai tilasta ka aka yi tunda tilasta ka aka yi yanzu manufarka kawai za a ɗauka kaga nan shine inda ake amfani da zallan manufa sannan na biyu idan muka ɗauki hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu An. cewa a watan wani mutum wani mutum ya ɗauki kayansa ya ɗora kan jaki ya kama hanyar tafiya sadda ya je dokan daji sai jakin da kayan suka ɓace masa ya ɗebe tsammani yana kwance a jikin bishiya a matsayin ya ɗebe tsammani yana cikin haka sai ga wannan jakin a gabansa saboda tsananin farin ciki sai ya ce anta rabbi anta abdi wa ana rabbuka anta abdi wa ana rabbuka sai ya ce Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka a lafazi a lafazi wannan a ɓangaren kuskure na kawo wancan na kawo shi a ɓangaren tilasti. idan an tilasta mutum za a amfani da zallan manufarsa idan kuskure ana iya ɗaukan manufarsa zalla har yau su saboda haka idan mutum ya faɗi haka kawai malaman sufaye suna sa wannan ababin shabahat shabahat daga cikin waɗanda suke shiga cikin wani yanayi na sukuru daga cikin sufaye suna furta irin waɗannan zantuka suna iya furta waɗannan zantuka amma ba a musu hukuncin haddi saboda wato sun faɗe su a wani yanayin da ba su san inda suke a lokacin ba so kaga a nan sai ya ce kai ne bawana na'am ni ne wato kai ne bawana ni ne ubangijinka kaga kalma ce babbar kalma so amma saboda tsananin farin ciki ya sa har ya ƙetare iyaka bai ma sani ba shi yasa da aka zo hadisin sai ya ce akhta'a akhta'a bai ce kafara ba idan da da gangan ya faɗa yana wasake lafiyansa ƙalau, babu wani matsala ta tare da shi ya faɗa to za a iya danganta masa kafurci to amma tunda a wannan yanayi yake kaga ba a ce kafara ba sai aka ce akhta yayi kuskure yayi kuskure to muhallu shahid nan an karkata zuwa ga manufarsa an karkata zuwa ga manufarsa mutane yana da kyau su fahimci maganar da nake faɗa a nan sannan abu na gaba idan ka ɗauki hadisin Nu'man bin Bashir wanda ya bayyana cewa ya yi haka min shiddatil farahi Allahumma anta abdi wa ana rabbuk kamar yadda nake faɗa sai aka ce akhta'a min shiddatil farhi rawahu muslim kamar yadda imam muslim ya rawaici wannan hadisi sannan abu na gaba shine hadisin usama yan dan zaid hadisin usama yana da kyau mutane da Allah su natsu a daidai nan su fahimci wannan saƙon hadisin abin da yake tattare da shi wannan hadisin usama dan zaid Allah ya ƙara musu yadda yake cewa ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al min juhaina فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشينا قال لا إله إلا الله محل الشاهد dan hadisi yana da tsawo bari kawai in mana bayanin a hausance abinda hadisin usama yake nunawa usama dan zai Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi ya tura mu zuwa ga wata kabila daga juhain muka musu sammako sai na haɗu da wani mutum daga cikin ansar wani mutum daga cikinsu lokacin da muka zo kansa ma'ana za mu yanke masa hukuncin kisa ma'ana za mu kashe shi ƙala la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah fa kaffa anhu ansari sai wannan ba ansarin sai ya kame bai kashe shi ba wa ta'antuhu bi rumhi ni kuma sai na kashe shi hatta qataltu har na kashe shi falamma qadinna al-madina lokacin da muka zo garin Madina balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wasallam wannan aikin da yayi sai ya iski annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li ya usama sai yace ya usama qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah kashe shi zaka yi bayan ya ce la ilaha illallah qultu ya rasulullah inna ma ka muta'awwizan yayi ne dan ya tsare kansa yayi ne don ya kare kansa ma'ana bai tafi kalmar a cikin zuciyarsa ba faƙala annabi sai maimaita a kaltahu ba da ma ƙala la ilaha illallah kashe shi za ka yi bayan la ilaha illallah fa ma la bai gushe ba yana maimaita wannan hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabl sadda nayi burin ina ma da ban taɓa shiga musulunci ba sai a wannan rana wannan fa hadisi muttafaqun alai baina shekhai Buhari da Imam Muslim sun daidaita akan wannan hadisi a babin ruwaya martaba na farko kamar yadda muke faɗa kullum martaba ta farko muttafaqun baina shaykhai sai wanda Imam Bukhari ya rawaita shi kadai sai wanda Muslim ya rawaita shi kadai sai wanda aka rawaita bisa sharadin Bukhari da Muslim sai sharadin Bukhari kadai sai sharadin Muslim kadai sai wanda sauran malaman riwaya suka rawaita saboda haka a babin riwaya kaga wannan riwaya tana gaba gaba to anan idan muka ɗauka za mu ɗauki abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu da za mu ɗauka a cikin hadisin shine na farko usama usama a ji wannan da kyau sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi kisa ya kashe mutum da ya ce la ilaha illallah ya kashe mutumin da ya ce la ilaha illallah da aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ya za ka kashe wanda ya ce la ilaha illallah ya ce ai ya faɗe ta don ya kare kansa ka kashe wanda ya ce la ilaha illallah ya ce ya faɗa kare kansa ya ce la ilaha illallah ka kashe shi har sau uku to ƙarshe a wata riwayar sai annabi ya ce idan kana so ka tabbatar ba ta kai zuciyarsa ba ka tsaga zuciyarsa wannan me yake nunawa ana nuna kenan tunda ya faɗa a fili ya ɗauki abin da ya faɗa a filin mana ba sai kuma ya yi ta cewa ba zai yarda da wannan ba tun da hakikani bai san abin da ke zuciyarsa ba amma ya ɗauki abin da ya faɗa masa da kansa to amma har yau abin da nake so a sake ɗauka a nan kaga a nan annabi ya yi nuna manufar mutum annabi ya nuna manufar mutum ya nuna manufar mutum shi ne saƙon da nake so mutane su fahimta a nan na biyu a cikin hadisin har yau annabi ya yi hukunci da kuma manufar domin manufar iri biyu ne a nan manufa na farko baka tsaga zuciyarsa ka gani ba ma'ana me yasa ba za ka tsaga zuciyarsa ka gani kaga wannan ita ce manufa ta farko manufa ta biyu da usama ya yi kisa da sai na Usama ya yi wannan kisa, annabi ya kashe Usama, ko annabi ya kira ‘yan uwan Usama ya ce su biya diya, duka ba a yi haka ba. Annabi sai ya ɗauke shi a matsayin mu'awwilun wanda za a masa tawili. Menene tawilin a nan? Shi a wajensa yana ganin ba fa musulmi ya kashe ba, kenan duk da ya ce la ilaha illallahu ya san waɗannan da yake yaƙan su ai a cikin waɗanda ba musulmai ba wannan ita ce asalin abin da ke zuciyarsa sai annabi ya yi amfani da zallan abin da ke cikin zuciyarsa sai bai kashe shi ba kamar da kowa ya sani wanda ya kashe wani a kashe shi ko kuma a kira magadansa idan aka kira magadansa abin da zai faru sai a ba su zaɓi wannan mutumin da ya muku kisa a kashe shi ko kuma diya kuke bukata annabi bai yi ɗaya daga cikin haka ba sai annabi ya isu da tawilin da ya yi wato ya zama mu'awwil kenan mu'awwilun saboda haka yana da tawili mm-hmm. wato muhallu shahid ga waɗanda suna ganin zahiri kaɗai ya kamata su haɗa ana iya amfani da manufa ma wani lokaci shi kaɗai. tare da cewa ana lura da zahirin shi kaɗai wasu lokutan wasu lokutan kuma a haɗa su su biyu a yi aiki da su so abin da nake so mutane mu tafi a kansa ita ce a mun karanta wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu zuwa karshen aya da Allah yake so duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakonsa jahannama kuma mai dawama ne a ciki to amma sai gashi Usama an kubutar da shi duk da ya yi wannan kisan saboda tawilin da yake tare da shi tawili an yi amfani da niyyarsa an yi amfani da manufarsa a wajen amma in aikinsa na zahiri ne to ya cancanci a kashe shi shi ma misali an fahimci me nake magana aiko so kaga amma sai aka yi amfani da zallan wannan manufar kawai sai aka kubutar da shi so wannan ita ce maganar da nake so mutane su fahimta na farko sannan idan ka koma ka ɗauki hadisin a hadisin wato Umar ɗan Khattab da yake cewa innamal a'malu mal, innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka suna ta da niyya ba zai yi a ce ka ce aiki kaɗai za ka yi la'akari da shi ba a malamai magana ta shahar daga bakinsu niyyatul mu'min khairun min amalihi niyyar mumini ya fi alkhairi akan aikinsa so amma hadisin innamal a'malu bin niyyat wato dai abun yana tabbatar maka dukkan ma ayyuka akwai la'akari da niyya kenan ana lura da niyya a cikinsu ba wai zallan aikin kawai ba da yawa ma niyya ta fi ƙarfi akan aiki so idan mutum ya zo ya ce ya yi ikirari yace ga manufarsa ya bayyana a fili wannan shine ifradi ya tabbatar shi ga manufarsa wanda bai bayyana manufarsa ba ma shari'a sai ta sama masa tawili to a lura da maganar da nake faɗa anan inna mal a'malu binniyat sai yake cewa wa inna ma likulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hadara ilayhi rawahu al-bukhari wa muslim wannan al'imam imam Bukhari da al'imam Muslim sun rawaito wannan hadisi hadisi na biyar hadisin Abu Huraira wato Abdurrahman bin ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila ajsamikum Allah baya dubi zuwa ga jikkunanku wala ila suwarikum baya dubi zuwa ga zahirinku ko surorinku walakin yanzuru ila qulubikum yana dubi zuwa ga zukatanku so amma nan abin da nake so mu fahimta domin zuciya ba wanda ya san abin da ke cikinta sai Allah shi yasa masu karkata wata watakila zuwa ga zahiri in ka aikata abu a fili a fili so kawai a hukunta ka da abin da ka aikata a fili so amma maganar da nake faɗa a ciki uzurin ita ce idan mutum kuma a fili ya bayyana ya ce ga manufarsa shi ɗin ma abin da ya faɗan a fili ne to sai a yi lura kuma da abin da ya faɗa to kaga shubuha ta shiga ciki idan an ce shubuha ta shiga cikin abu to akwai ƙa'ida da malamai suka saka bisa hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zamu zo mu karanta idan muka ɗauki wannan hadisi na Abu Bakrata Nufai bin al-Haris as-Saqafi radiyallahu an Annan an sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar idan aka samu mutum biyu sun haɗu da takubansu suka yi faɗa sai suka kashe junansu wanda ya kisan da wanda aka kashe duka suna wuta alqatil wal maktul finnar mai kisa da wanda aka kashe duka suna wuta sai aka ce fama balul maktul to wanda aka kashe me ya shafe shi me ya damuwansa shi sai aka ce innahu a lura da kalmar da nake so in fitar a cikin hadisin sai aka ce innahu kana harisan ala qatl sahibi saboda ya yi nufin ya yi nufin kashe ɗan uwansa shi ma a lura da kalmar ya yi nufin kashe ɗan uwansa idan ba nufin ba kaga da ba za ta shafe shi ba misali inda bai yi da manufar ba to da shi ba zai tsinci kansa a wutan ba so amma tunda ya sa nufi to kaga sai ya tsinci kansa a cikin wuta wai abin da nake so mutane su fahimta nufi ita ma ana amfani da ita wanda in ka ce nufi hadafi ko niyya duka zaka iya fassara su a guda daya Ah, sai maganar shubuha da muke magana a kai shubuha abinda ake nufi da shubuha shine abinda akwai shakka da kokonto a cikinsa shine shubuha abinda bai fito direct direct ba yadda za ka ce direct ya ce annabi kaza misali kaza wannan ita ce direct duk da shi fa annabi sallallahu alaihi wasallama direct ka zagi annabi direct ko indirect duka hukuncin mutum kisa ne a lura ya bambanta kuma don idan an ce indirect shi ma ya zama shi kake nu wato mutum ne ya yi hannunka mai sanda amma da manufar annabi wa'annan ma ne zantukar qadi da na ji wasu da yawa in suka zo kan wa'annan zantuka ba sa fitar da zantukar qadi a matsayar da suke don idan muka zo yana da kyau mu dinga lura da irin wannan al-imam al-qadi yi yayi zantuka amma har ya gama maganganun zaka ga shi din ma zaka ga damirin da yake bawa magana idan mutum ya nufi manzon Allah idan ya nufi manzon Allah in ya nufi manzon Allah dukkan wata magana da qadi ya yake yi din yakan ce in ya nufi annabi kenan da waɗannan zantuka ko habaici ko wani abu amma kana nufin annabi kenan annabi idan shi ka nufa direct ko indirect direct ko indirect so lallai hukuncinka kisa ne wannan ita ce gaskiyar magana kuma shi ne abun da yake cikin ashifan ma na al-imamul qadi iyad duk wanda zai karanta littafin in dai a bisa karatu wanda ya dace wanda ko malamai suka sani dole sai ya kawo maganar qasdu ya kawo maganar qasdu yawa in dai zai bi ta a yadda take so saboda haka saboda haka maganar abin da nake so mutane su fahimta a cikin waɗannan zantuka duka akwai hadisai da dama waɗanda ya kamata mutane su yi la'akari da su watan hadisin da nake faɗa a kan abin da ya shafi shubuha idan ya shiga cikin al'amari to idra'ul hududa bi bishubuhat idra'ul hududa bishubuhat ku tunkuɗe waɗannan haddin da shubuhohi wannan fa maganar an same ta daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa idra'ul hududa bishubuhat duk da akwai maluman da suna ganin wannan hadisi bai inganta ba akwai masu ganin haka duk da akwai wata riwaya da al-Imamu Hakim yana ganin ingantacciya ce sannan sahabbai an samu hanyar hadisin daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hanyoyin sun inganta wanda kuma sahabbai sun ɗoru akan wannan da yawan gaske akan cewa idra ul hudud bi ku tunkuɗe haddodi da shubuhohi ku tunkuɗe haddodi da shubuhohi wato idan aka duba ruwayar shahararren ruwaya ce a cikin littafin ahlus sunna wal jama'a ya koma littattafan shi, amma duka zaka same ta shi yasa zaka ga watan wannan yana da ƙarfi kwarai da gaske idan misali ka duba ibn hajar a cikin at-talkhis al-khabir akan wannan isnadi na farko ya yi ƙoƙari ya raunanta shi kamar yadda na faɗa so amma kamar yadda na faɗa a wata hanyar da ta zo al-imamu hakim akwai inda ya inganta isnadin duk da abinda da hankali na ya fi tafiya a kai shine cewa hadisi mawqufi ingatacce a kai kuma ba ma kore ingantawar al'imamu Hakim din saboda malamai wani lokaci suna sabani akan ingantawa ko rashin ingantawa duk da malamai da yawa suna maganar al'imamu Hakim wajen tasahul wajen tasahul a game da abin da ya shafi ingantawa duk da kuma in ka dubi al'imamu Zahabi yana masa muwafaka da yawa akan abin da ya shafi a ingantawansa ala ai halin dai magana da nake so mutane mu fahimta a cikin wannan watan maganar da nake so mu ɗauka saboda abun nan yana da yawa abun da kawai nake so mu ɗauka a cikin wannan mu ɗauki abun da ya fi inganci wanda aka samu ta hanyar watan sufiyanu sauri daga asim daga abil wa'il daga abdullahi ibn mas'ud ya ce yake cewa idra'ul hududa bi shubuhat ma'ana idfa'u kenan idfa'u qatla na'am ma ah, ah, ah. mun sauka kan topic domin topikin shine propaganda da kuma ya sunan shi nan siyasa a kan Abdul Jabbar ina gani kaman ban sani ba shi maybe shi dai kadare amma ni ina gani kaman ba mu kan topic Assalamu eh, alaikum. Ina gani shayi. Ina gani shayi. Na. kaman ba mu akan topic ni na kaman mun zo kan topic saboda topic ita ce siyasa da kuma propaganda akan Sheikh Abdul Jabbar a zancen Sheikh Abdul Jabbar ina gani kaman ba mu kan topic amma ban sani ba ni haka nake gani Assalamu alaikum akai a takaice abinda yasa dama na dan shimfida wancan maganar abinda yasa na shimfida wancan maganar ka san ai maganar da na faɗa na faɗi kalma cewa bai zagi annabi da manufa ba so saboda akwai masu maganar cewa a'a manufa ai ba a amfani da manufa wajen kawai in zahiri kadai to shine abun da yasa na shimfiɗa waɗannan dalilai da suke nuna cewa a'a ita ma manufa ana lura da ita wannan ina magana kawai akan manufa tana da tasiri a cikin abun da ya shafi a addini ma baki ɗaya ba ma ina magana akan kadiyar ita zallan ita wannan kadiya da muke ma magana a kai ba so wannan kenan ita kuma siyasa da nake magana a kai ita ce don idan nace siyasa ba ina nufin cewa 'yan siyasa wato sun shiga cikin lamarin wannan matsala ta shekarar jabbar ba haka nake nufi ba abin da nake nufi ita ce malamai da yawa daga cikin waɗanda suke magana don ni duk tun da muka fara waɗannan maganganu ni a wurina ba na magana ma akan abun da ya shafi ko su gwamnati ko alkali da ya hukunci ba akan waɗannan ne nake magana ba ina magana akan malamai waɗanda yawanci muke tattaunawa ko suke tattaunawa akan wannan matsala akwai wani ɓangare waɗanda misali za ka ga akwai abubuwa da yawa da suke faruwa kamar akan abun da ya shafi ƙetar iyaka kan annabi sallallahu alaihi wasallama misali akwai wani bawan Allah da ake cewa Sheikh Yahaya Haifan. Sheikh Haifan. Akwai kalmar da ya faɗa ya ce, ya ce annabi bai da albarka. Na'am? Ya ce annabi bai da albarka. To, sai aka samu da ya kamata a cikin waɗanda suke kambama wannan maganar ma sai su ci gaba da kambama wannan maganar ma a fahimci maganar da nake faɗa sosai su ci gaba da kambama wannan maganar a kan cewa ga wani fa ya ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma a annabi sallallahu alaihi wasallama bai da albarka kalmar annabi bayi da albarka kalma ce marai kyau kuma ba cewa aka yi an kore ta ba wala Allah an fahimci maganar da nake faɗa ba cewa aka yi an kore ta ba a wannan tabbatar da ita aka yi tabbatar da ita aka yi wala Allah an fahimci maganar da nake faɗa so amma na idan ka ce za ka kawo mata manufa ka ce ga abin da ga abin da yake nufi muna tare muna tare yawa misali sai ka ce to ga shek ya haifan abun da yake nufi a cikin maganar so yanzu a nan kenan za ka ɗauki manufa a can kuma ba za ka ɗauki manufa ba kenan a fahimci maganar da nake faɗa sosai ga wani ya ce iyayen annabi ‘yan wuta ne dr idris ya faɗi wannan kalmar ya ce iyayen annabi ‘yan wuta ne kalmar iyayen annabi yan wuta zagin annabi ne ni a wurina ni a wurina zagin annabi ne saboda idan mutum ya zagar maka da iyayenka idan mutum ya ce wa iyayenka yan wuta a ya zage ka ne ya zage ka ne so amma wannan kalma ce a fili aka faɗe ta amma sai wanda ya faɗi irin wannan kalmar kaga yana zuwa a yawa dinnan shi ma ya ce ga wani shi ma yana zagin annabi wata in an fahimci magana na in zaka ce in zaka ce a wato ka karanta a cikin hadisin ma'aiki inda aka ce ai iyayen annabi suna wuta sai a ce maka me yasa ba za ka yi tawili ba idan an ce iyaye ai akwai waɗanda ba su suka haifi annabi ba amma ana sanya shi daga cikin iyayensa misali irin su Abu Lahab sai ka ce wannan Abu Lahab ake nufi sai ka ce Abu Jahal ake nufi idan ka faɗi haka ne ka yi tawili in baka faɗi haka ba kuma baka yi tawili ba direct kana nufin kenan mahaifan manzan Allah so yin wannan menene shi so waɗanda suke faɗan irin wannan maganar kuma a yau su suke cewa wasu sun zagi annabi ko wani ya zagi annabi misali nake to ya kamata idan za a yi adalci a cire siyasar addini a ciki yadda aka zo aka ce to wannan ya ɗauki ma'anar zagin annabi to waɗannan sai ya zama a matsayin zagin annabi misali nake yi misali nake yi sannan a nan wani ya ce ma'aikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama inna lillahi yana fitsari a tsaye fitsari a tsaye ni a wuri na zagin annabi ne wannan amma kai zaka ce ka karanta wannan a cikin hadisan ma'aiki zaka ce kuma ka ga lafazin rubuce shi yasa ka karanto to me yasa nana Aisha tace duk wanda yace annabi yayi fitsari a tsaye makaryaci ne to me yasa ba za ka ɗauki na na Aisha ba sai ka ɗau wannan ni a wurina wannan zagin annabi ne misali mutumin da zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sarki zafi. ka san akwai wa'ansu lafuza wanda wasun suke faɗan su wallahi ba zan iya faɗan sa ba ba zan iya maimaitawa ba wannan gaskiya ba zan iya ba wannan gaskiya ne wallahi ni kan ba zan iya faɗa ba ba zan iya faɗa ba na haƙura da na haƙura haka amma dai na san mutane sun fahimci me nake nufi da siyasar nan. ba ina magana akan yan siyasa waɗanda suke harkan siyasa ba a ina magana malamai da suke siyasantar da addini ya kamata sai a adalci uh, alal akalli, wannan ya ce korewa ya yi wannan kuma tabbatarwa ya yi na'am wannan yace korewa wannan kuma yace tabbatarwa na'am eh, Assalamu alaikum. Wa alaika salam. Wa alaika salam. Shai kana jina bismillah bismillah na ce a muna jinka. To amma iyaka ya ce ga manufarsa amma kalmar a zahirinta ba ta da daɗi idan ka ɗauki mai ashifan nan da muke magana in ka ɗauki zantukar da mai ashifa ya kawo waɗannan kalmomi da na faɗe su duka za su iya ɗaukar ma'anan zagin annabi sallallahu alaihi wasallama Matuƙar kai tsaye ka jingina su zuwa ga annabi Matuƙar kasdu manufarka annabi kake faɗan haka a kansa an gane me nake nufi matukar kana nufin annabi kake faɗan wannan maganar a kansa idan kuma kace ayi amfani da manufarka to fa za a ɗauki manufar wani ma sannan wata akwai maganar da na so mutane su fahimta a cikin waɗannan zantuka na al'imam Qadiyat wanda ya kawo ta a cikin ashifa. ya kawo kalmomi na misali ga aibanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyoyi wanda yake a masu yawan gaske har ya kawo wata maganar ibn wahab wanda wannan maganar babban abin da dai kawai ya burge ni a cikin maganar da ya kawo maganar qasdu wanda ya doshi ya nufi annabi da wannan kenan idan ba yana nufin annabi da wannan ba to watan kamar a cikin haka so shi yasa to ma faɗan kalmomin baki ɗaya waɗanda suke manyan kalmomi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa misali za ka yi da annabi ko misali za ka yi wallahi sai ka yi taƙa tsantsan sai ka yi taƙa tsantsan akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron me tsoron idan misali yau aka faɗi maganganu gobe aka faɗa wallahi wasu za su fara ganin kalmomin ma ba komai ba ne ko a fara misalta annabi da irin waɗansu abubuwan sai ya zama mutane suna ganin shi ba wani abu ba ne saboda haka ina jan hankalin mutane lalle yana da kyau A kan abun da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin manzon Allah duk abun da kake jin nauyin gaya wa mahaifinka ko mahaifiyarka to annabi shi ya fi cancanta annabi shi ya fi cancanta daga jin nauyin faɗan abun a kansa ko da kuwa misali ne ko da kuwa misali ne yau misali sai ka zai ka samu wata kalma da aka ce wani ya gaya wa annabi ita kalma ce marar kyau to abin da ya kamata ka yi maimakon ka ƙara kambama kalmar kai kuma sai ka saukar da kalmar ma ƙasa saboda kana magana akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama watan wallahi misalin ba daɗi ita kanta misalin ba daɗi me ya dalilin da ya sa wai magabata kan da tuntuni suka rurrufe waɗannan zantuka ko da akwai wani abu wanda aka faɗa a kan annabi wanda bai dace ba magabatan nan suka yi shiru ba su tono waɗannan zantukan ba me dalili ne ka sannan waɗanda suke tono waɗannan zantukan a yau me dalilin ne iya wanda zai gaya maka ya ce a ah, ai akwai waɗanda suka fito suna ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ai ba bayyana a cikin ku ba ba fito a cikin ku ɗari bisa ɗari ba abin nake nufi basu fito a cikin ku ba wa'annan mutanen kamar almustashriquna din ba su fito cikin ku ba to tunda basu fito cikin ku ba me ya haɗa ku da irin waɗannan zantuka a ah, mu wa'anda suka fito cikin mu wa'anda suke magana a iyayen annabi Dan wuta ne a annabi bai da albarka a annabi kaza so waɗannan da suka rika fito mana da wa'annan zantukan su ne za mu yi ta yaƙan abubuwan da suke faɗa kuma su ɗin ma wallahi inda za su nasu sun san abin da ake gaya musu ana so su bar wani abin da bai dace ba ne saboda in ana magana kan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda nake faɗa wallahi ba annabi ba ba annabi ba a'a wanda ba musulmi ba ma ka ɗauki wa'yansu abubuwan da ba su dace ka jingina wa mutum ba haka kawai bayan Allah ya ce wa laƙar karramna bani adama mun karrama ɗan adam balle kuma a zo kan wanda yake sunansa musulmi annabi yana cewa sibabul musulmi fusukun zaki musulmi fasikanci ne balle a sauko kan sahabbai a zo kuma kan wato ina nufin kafin sahabbai a zo kan tabi'ai sannan a zo kan wanda suka shafi a wato annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka ce iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so kaga wannan abun da nake jawo hankalin mu kai shine waɗannan sahabbai waɗannan sahabbai mu sani cewa idan ka je ka fake da ganin cewa wani sahabi ya wa wani sahabi wani abu akan wannan kake zafafa al'amuranka har bakinka ya sukuce ka je ka faɗi wani abu akan wani bawan Allah da Allah ya yarda da shi to fa za ka iya sa kanka a cikin matsala saboda ka ga waɗannan sahabbai idan ka zo ka ce wane kai baka yarda da shi ba ko kana ganin wane bai yi daidai a waje ka ba har ka saki bakinka ka faɗi wani abun da yake ba na daidai ba so ka sani cewa ka juya wannan abun da ka faɗa na ba daidai din ba ko abubuwa waɗanda ba su dace ba a kanka sai kai a gaya maka irin waɗannan lafuzan kai ɗin ya ka ji kai ɗin ya ka ji so balle kuma abin da ya shafi sahabban annabi wanda sun riga sun tafi sun rasu kowa abin da ya aikata ya je ya tarar to me ya haɗa ka da su in ma tabi'an ne sun riga sun rasu sun je sun tadda kowa abin da ya aikata ya je ya tarar abin da ya aikata me ya haɗa ka da tabi'ai ko kuma tabi'u tabi'ina sun je sun aikata abun da su kowa ya aikata abun da ya aikata ya je ya tadda abun da ya aikata me ya haɗa ka da shi? ko kuma dukkan bayin Allah ko kuma dukkan wanda ya riga ya rasu saboda haka hakika ni abun da nake magana uh, ba ina magana jam'i duka ba amma musamman kamar abun da ya shafi bangaren wahabiya duk da su din ba dukkan su ba ba dukkan su ba yawa wallahi su ne su ma yana da kyau su dinga lura da irin kalamai waɗanda za su rika furtawa akan annabi sallallahu alaihi wa sallama. saboda annabi muhammadu kamar yadda aka sani annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama shine rayuwar rayuwanmu nan yawa shine rayuwar mu nan idan aka ce ba annabi ba amfanin rayuwanmu idan annabi ba a mutunta shi a doron ƙasa ba to babu wanda ya cancanta a mutunta ba wanda ya cancanta a mutunta ma'ana duk wanda yake wanda za a mutunta shi to yana ƙasa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ina jawo hankalin mutane da su dawo taitayinsu musamman sabo ga ko eh, nasiha ta musamman ga 'yan uwa almajirai waɗanda suke faɗakarwa a cikin addini ka ɗauki wani babban malami eh na ji wani yana cewa ai wannan babu wani malami wanda ya tsira a wurinsa to kaga shi yasa nake cewa to kaga ba daɗi malamai su mutunta junansu me mutunta juna idan ka mutunta waninka kai ma za a mutunta ka babu wani malami da yake tafiya a bayan ƙasa face yana da wa babu wanda yake tafiya a bayan ƙasa face yana da watan me zan ce face yana da magoya bayansa idan ka zo ka zagi wani malami to kaka kai ma za a zo a zagi naka idan ka zo ka ce wane kaza kai ma za a zo ana faɗan kaza akan naka to shi yasa ma Allah ya hana hatta masu bautan gumaka aka ce kar ku zage su wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi bighairi ilmin yana cewa wala tasubbu wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adawan bighairi ilmin kar ku zagi masu bautan wani Allah idan kuka zagi masu bautan wani Allah su kuma za su koma su zagi Allah da kuke bautawa so kaga ashe kenan ita zagi a cikin addini baki ɗaya wannan addinin musulunci bai karantar da shi ba iya abun da addinin musulunci ya karantar ita ce ka isar da abun da ka sani ballighu anni walau aya ku isar mun ko da da aya ne kuma Allah ya ce wa annabi iyaka kai mai isarwa ne in dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama iyaka shi mai isarwa ne to ina kuma ga wanda ba annabi ba wanda ba annabi ba shi ya fi cancanta za a ce shi ma isarwa kawai zai yi so saboda haka lallai maganganun da nake so mutane su fahimta musamman na wannan zamani musamman na waɗannan zamuna da muke cikin su a yanzu a kowa idan ya tashi zaka ji yana ɗan faɗe-faɗe yana ta faɗe-faɗe faɗe-faɗen nan ba ka tantance abun da ya kamata ka faɗa kuma idan ka ɗauko maganarka za ka faɗi duk abin da ka ga dama ba tare da tantance abin da za ka faɗan nan ba ko kuma idan ka ce kaza ɗin nan kaza ɗin nan ne ya kamata me zai haifa so yana da kyau musamman yan uwa almajirai ga waɗanda za ka ji maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna girmama maulidin yana nuna wato maulidin yana nuna girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama da sanin girman annabi sallallahu alaihi wa sallama amma a wannan karo ta ɓangaren farfagandin da nake faɗa shi ne za ka ji mutum zai yi ta maka maganin soyayyar annabi soyayyar annabi zai faɗa maka haka idan aka zo wajen maulidin annabi sai ka ji kuma yana turewa yana korewa misali nake yi amma kuma a wannan karon zaka ji yana ce maka soyayyar annabi soyayyar annabi to wanda yake maulidin annabi me yake yi ba soyayyar annabi yake ba ko kuma ba soyayyar annabi ne ta kai shi ga wannan maulidin ba misali to saboda haka yana da kyau mutane a sarki zaki ban sani ba akwai akwai tambayoyi ne eh dole in za mu dole in za mu na na ce muna jira in ka gama she mu bude layi in ka gama in ka ba mu dama she mu bude layi in ka gama wato ni abinda zan faɗa dai a ƙarshe ita ce da farko mu sani cewa dukkan bayin Allah tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani sahabi da kake kallo wanda sunansa sahabi ne to karka yadda kana faɗan wata kalma mara kyau a kansa abin da yasa na faɗi wannan saboda waɗannan sahabbai dukkaninsu Allah ya yabe su Allah ya jumlata su kuma ya nuna mutanen kirki ne idan ka zo ka toge wasu kace banda su to dole sai an samu wani ingataccen hadisi tabbatacce tacacce wanda ya tabbata cewa banda wane da wane kuma wanda duk ya ɗauki sunan sahabi dole zaka ce adali ne idan sahabin annabi bai zama adali ba to babu wanda zai zama adali idan bai zama adali ba ba wanda zai zama adali so abinda nake nufi daga cikin waɗanda suke da tunani a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa suna ganin a'a sahabi wane ko bai yi adalci ko kaza ko kaza ko kaza saboda a gefe akwai wa'yansu zantukan da kakan iya jin su to da Allah su gyara wannan su ma muna so su gyara wannan layin ka kaddara cewa duk wanda zaka faɗi wani abu a kansa in dai mara kyau ne kai in ka gaya aka gaya maka abu mara kyau din ba za ka ji daɗinsa ba to me sai ka gaya wani sannan wanda kake magana a kan sannan kai fa ba annabin Allah ba ne. ba aiko ka aka yi ba ba ce kai ne kadai mai isar da addinin Allah ba annabi ne yake da wannan so saboda haka tun da kai ba annabin Allah bane ba kuma aiko ka aka yi ba so yana da kyau sai ka sani cewa hukuncin kowa yana wajen Allah matsayin kowa yana wajen Allah ta yiwu ka zo ka yi faɗa ko ka yi magana akan wani wanda Allah ya yarda da shi kuma kai baka sani ba ba a saka ka ba kuma kuma inda za ka rasu ka koma ga Allah baka taɓa aibanta kowa a rayuwanka ba wa ya ce za a tuhume ka a ce tun da ka zo duniya baka taɓa zagin kowa ba tun da ka zo duniya baka taɓa cin mutuncin kowa ba za a tuhume ka amma ah. idan ka ah. na'am na'am sarki a kai magana ne na baka ba za ba za tugume ka ba to waɗannan bayin Allah ya kamata ka bassu kowa ya je ya tadda Allah kuma Allah shi yake hisabi wa kowa ko baka san matsayin kowa ba kai ma ba a san naka ba so yana da kyau kowa ya yi ta kansa kowa ya shagalta da kansa wannan shine abin da zai taimake mu kuma a ƙarshen ƙarshe ba sahabbai ba har tabi'ai har waɗanda suke bayansu dukkaninsu mu muna ƙaddara su bayan Allah ne waɗanda suka hidimta wa addinin musulunci suka ba wa wannan addinin musulunci gudumawa na ƙarshe su saboda haka ba abin da zai fito daga bakin mu face sai musu addu'o'in alkhairi so wannan su ne abubuwan da muke buƙata, sannan a ƙarshen ƙarshe lallai mu yi iya ƙoƙari duk inda za ka saba da mutum kowaye shi kowaye shi duk inda za ka saba mutum da mutum to ka yi ƙoƙari ka yi adalci ko da kana ƙi ba ka son adalcin ka daure ka yi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kar ƙiyayya da wani mutum ya ɗauke ka kasa masa adalci aka yi adalci ita tafi takawa ita tafi tsoron Allah saboda don wato bana tare da kai a fahimta ba shi zai hana kuma a inda nake ganin e hakan yake kayi daidai nan in ce a ah, daidai wannan shine ta'assubanci to mu watsar da ta'assubanci ta'assubanci ba ta da wani amfani a cikin addinin musulunci dole gaskiya tana tare da ni ni kadai dole rashin daidai tana tare da kai kai kadai dole gaskiya in za ta fito za ta fito a cikinmu ne dole in rashin daidai za ta fito za ta fito a cikin cikinmu ne da wannan duka a watsar da shi wato ina nufin ta'assubanci idan ya tabbata daidai ne to ka bi daidai din kuma daga kowane bangare min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sai ka zama daga cikin waɗanda suna jin magana amma abin da yafi kyau suke bi ba wai dole dole gaskiya tana cikin ka kai kadai ba shi yasa aka samu mashabar malikiya shafi'iya hanabila dukkan muhimmu ce in na tambayi sarki zaki ka yadda da malikiya sarki zaki na ce ka yadda da malikiya eh sosai sosai a ai mazabin <laughs> da muke bi kenan na'am Shafi'iyya ba. Na yarda da su saboda musulmai. To, da Hanafiya da shauransu go? Duk na yarda da su. Duk na yarda da su. Alhamdulillah. To, kuma kaga ai kaga ba shafi'e da ba hanbale da ba hanafe dukkaninsu suna addinin Allah akan dalili. Mm. Na'am? Mm. Na'am. Suna addini akan dalili. To saboda haka Ah, yana da kyau a mutunta juna wata rana gaskiya tana iya fitowa daga wajenka sai amfani da wannan gaskiyar gaskiya ta fito daga wuri ka yi amfani da wannan gaskiyar rashin gaskiya ta fito daga wajenka in watsar sannan wato abin da dai nake nufi kawai ita ce mu daina ta'assubanci kar ka kaddara cewa kawai sai wanda yake tare da gai ne mai faɗan gaskiya wanda baya tare da kai to ba gas ko menene ba gaskiya zai yi ba so waɗannan duka mu watsar da su insha Allah sannan kuma mu mutunta masu mutunci mu girmama masu girma waɗanda suke da daraja mu daraja su waɗanda suke da kima mu kimanta su wannan ita ce tarbiyyar addinin musulunci shine tarbiyyar addinin musulunci so ba yadda za a yi kuma dama ita tarbiyya ta farko za ta faro tun daga kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in kaga mutum yana yawaita girmama manzon Allah to zai girmama mutane da yawa formula na girmama sauran al'umma shine mai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam in kana girmama manzon Allah to zaka mutunta mutane da yawan gaske Allah ka kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wannan dai wannan ita ce a takaice zantukan da nake so in isar da su a daidai wannan lokaci so saboda haka akwai masu tambaya daidai gwargwado insha Allah muna sauraron su dai a ah, shak dahir ah, yana dahir yana insha Allah ina ga shine farkon da zamu dauki sanan mu bawa kowa dama eh to ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana shak ma dahir bari mu saka hotonsa ah, okay wa alaikum wa rahmatullahi wa baraka duhu! sarki zaki ina ma gaisuwa irin ta addini muna amsa muna amsa shehi na lafiya sannan ina gaisuwa zuwa ga wannan babban malami a sheikh ahmad ina ce mishi barka da kwana biyu barka kari masha Allah yana jinka yana amsawa kwana biyu ahmad ahmad ya iyalinka kyau masu kayatarwa jawaban da ya kamata a ce eh, mutane sun faɗaka zuwa gare shi to ni tambaya ɗaya kawai nake da ita alagafar ta malam tambaya ta ita ce shin ya halasta akan wannan kadiya ta malam abdul jabbar domin abinda na fahimta akan kadiyar malam abdul jabbar mutane sun kasu kashi biyu ne da masu tabbatarwa da masu korewa kuma wani abun mamaki a kowane bangare akwai masu tabbatarwa akwai masu korewa me nake nufi da wannan abun shine idan ka ba hatta a cikin 'yan shi'a akwai wanda ba su goyon bayan malam abdul jabbar akwai kuma masu ganin cewa a'a bai zagi annabi ba a tijjaniya akwai masu ganin haka din cewa bai zagi annabi ba akwai masu ganin ya zaga haka a kadiriya haka hatta a izala akwai masu ganin wallahi bai zagi annabi ba kenan cewa ya zaga bai zaga ba al'amari ne wanda ya datsa musulmi biyu in ma dai kana ganin ya zaga ne in ma kana ga bai zaga ba to kenan in na fahimci abun abun bai da alaka da cewa kai dan menene don an samu a kowane dan meye ma wasu sun tabbatar wasu sun kore kwanan nan abin da ya ba wa mutane mamaki shine wasu daga bangaren izala ko wahabiya irin hamla da hujumi da suke kaiwa zuwa ga Profesor Makari. Don kawai ya ce shi Mala Abdul-Jabbar bai zagi annabi ba. Da ire-irensa irin su eh, na taɓa jin Sheikh Munir Koza ya faɗi wata kalma ma ya ce labarakan na fi maja. cewa kada Allah ya albarkaci wannan maja din kamar ya yi baki kuwa sai ta zama wata albarka ba Allah ayi halin me hukume kake gani yake jawowa don wani ya saba mu wani a fahimta sai ya zamo abin da ake mai mukafa'a da shi shine zagi don wallahi kwanan nan da na lura musamman dai bangaren wahayiya irin zagi da cin mutunci da suke wa profesor makari kare ba zai ci wannan abun ba to yaya kake gani shin hakan ya halasta don kawai ya saba musu a wata fahimta sai su dinga sakun baki da zaginsa kana ganin wannan ya dace a addinin musulunci ko kuma a'a yana da haƙƙi su su yi fahimtar su shi ma ya nasa wannan ita ce tambayar da nake da ita zuwa ga ashek ahmad allah ubangiji ya ƙara nisan kwana ya kuma ƙara faɗin zuciya eh, faɗin kirji da kuma amfanar da al'ummar musulmi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaika assalamu wa rahmatullahi ta'ala Allah ya saka da alkhairi ah, maulana shakman dahir Allah ya saka da alkhairi to alhamdulillah ah, muna tare da kai shak alhamdulillah ah, shak tahir hakika ya dauko wata zance kusan waɗannan zantuka da ya faɗe su a yanzu akwai waɗanda ma suka shiga kunne na amma gaskiyar magana da sarki zaki na tsara musamman wani kamar raddi ne ma akan waɗansu da suka yi waɗannan zantuka ɗin to amma ina gani in mun samu lokaci na musamman akwai abubuwan da nake faɗa saboda raddin da za mu yi ba cin mutunci ba ne so amma na shi yadda waɗannan mutane suka ɗauko wannan magana na Professor Ibrahim Makari akwai waɗansu abubuwa ma da na ji suna ƙarawa abunda shi profeson bai faɗa ba sai su faɗa abunda kalmar da bai furta ba sai su ƙara kaga irin waɗannan duk ba adalci ba ne kuma sannan yana da kyau sai ka kawo zantukar da shi Profeso Ibrahim Makarin ya faɗa duka, ai da ya zo ya yi shimfiɗansa akan girman annabi sallallahu Alaihi wasallama, kuma ya tsawatar akan abun da ya shafi raina annabi sallallahu Alaihi wasallama. Sannan ya faɗi kalamai masu tsada ƙwarai da gaske akan abun da ya shafi annabi kuma ko wanda yake ɓangaren wahadiyya zai iya ba da shaidan makaridai masoyin annabi ne amma za ka ga cewa suna furta kalmar kai tsaye wai suna zargin sa ma ba hakan ba ne to amma abin da nake so waɗannan kalamai da suka yi amfani da shi abin da nake so in faɗa musu ba ta hanyar zagi ko ta hanyar cin mutunci za ka fahimtar da mutum fahimtar ka ba kuma fahimtar kan nan ba ita ce kankat ba ita ce iyaka ba kowa yana ijtihadi idan ka dace akan ijtihadin da kai shi kenan. idan kuma shi ne ya dace akan ijtihadin da shi kenan, dukkan ku ijtihadi kuma ko da ba daidai kuskure kai ɗin kai tunda ijtihadi kai kana da ladanka na ijtihadi za a baka lada guda in kuma shi ne haka yana da lada guda so ammana ka zo ka dage ka ce wai dole sai fahimtar ka ita ce daidai kuma fahimtar kan nan a wani wajen ma za ka ga an fi ka dalilai waɗanda suke masu ƙarfi akan abun da kake ƙoƙarin ka jawo hankalin mutane a kai ne so ni maganar da nake faɗa alal aƙalli ga waɗanda suke raddi da Allah su cire zagi wannan zagin da ake yi na Nace, ce ka gaskiya ne ba kai na raddi ka sa zagi da zagi ba nan ni baya burge ni gaskiya wannan zagi da ake yi din ba da amfani amma ni ka ga sarki zaki wallahi ban taba jin wani raddi tana damuna ba matukar matukar ba wani abu bane don kamun raddi ba matsala bane kai ina fatan ka kamun raddi ma in gane daidai din in yi amfani da abun da ka faɗa din su ammana a cire eh, wato cin mutunci ka zo ka faɗi wata kalma ka faɗi wata kalma saboda kawai profesor ya faɗi fahimtarsa ya faɗi fahimtarsa kuma fahimtarsa nan da ya kawo ya kawo maka dalilin da ya dogara da shi ba haka kawai ya sake maganar ya tafi ba a'a ya kawo dalili sai ya tafi kuma tun da ya faɗi maganar nan bai dawo yana ce maka kaza kaza kaza kaza ba amma sai ka ɗauko waɗannan zantukan kana ta maimaitawa kana furta waɗansu kalamai da shi bai gani gaya maka ba so yana da kyau idan sunna kuke yi in sunna kuke yi to ku bi ayoyin Alƙur'ani. Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kar ku zagi hatta gumaka haka Allah ya ce kar ku zaga in dai sunna kake da kamata kai aiki da ayan Alƙur'ani. sannan abu na biyu fir'auna kaga ƙarshe kenan Allah da ya tura annabi Musa da annabi Harun ya ce wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha gaya masa magana ta tausa ta yi ya wastu kenan in akwai ma kana buƙatan ka masa wa'azi ko ka masa nasiha kan wani abun da kake ganin baya kai to ka biyo mana ta wannan hanyar da Allah ya ce ka bi Allah ya ce ka bi irin wannan hanyar ka kauce maka ce kai ne ahlus sunna sannan Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana in dai kira zaka yi zuwa ga tafarkin ubangiji ka kira da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau so amma waɗannan kalamai da kake furtawa na zagi ai ba addini ba ne saboda kuma annabi ya faɗa su babul muslimi fusuqun zagin musulmi ma ai fasikanci ne saboda haka idan kaga mutum ya yawaita zagin musulmi to fasikanci ne saboda haka shi yasa ka ji maganan propaganda nan da ka ji ina ta faɗa duk irin waɗannan abubuwan ne shine ma'anar propagandin da kake ji ina ta faɗa saboda haka mutum ka ɗauko kalmomi kawai dole a tafi akan ra'ayinka a tafi ra'ayin ra'ayinka kafin ka yi magana wallahi a cikin maganan da ya faɗan nan da gaske ne akwai kalmomin da sun zo kunne na wani yana furta waɗansu kalamai na alaman cewa ai rashin kishin annabi ko son annabi da Allah idan kana maganar son annabi wanda yake farfesa yana zuwa maka maulidin annabi kusan maulidin annabi kan ai wanda yake hidiman annabi ne kai maulidin annabi ka ji sunan abun fa maulidin annabi aka ce amma kuma shi da kake tuhumarsa da cewa wai soyayyar annabi ni ban taɓa jin kalmar ma soyayyan annabi ba daga bakin wannan maganar da mai wannan maganar wallahi sai a wannan karo na ji yana maganar soyayyar annabi soyayyar annabi amma annabi in dai maganar soyayyan annabi ai wanda kake magana a kansa su ne ma a ciki tuntuni a cikin abin da ya shafi hidiman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma ka ɗauko mana kasukansa wanda ya yi ta magana akan girman annabi da mutuncin annabi da zafafa wanda ya yi akan abun da ya shafi duk wanda zai raina annabi ba za ka ɗauko wannan ɗin ba sai ka ɗauko abun da dama kamar wani abu kake nema su ala ayi hali maganar da nake faɗa ga irin wa'annan masu maganan su sani cewa kamar yadda suke da baki su fito su yi zage-zage mu a wurinmu ba a koyar da mu zagi ba mu a wurinmu ba mu tashi da tarbiyyan zage-zage ba wallahi in muka ji mutum yana zagi ni tausayin sa ma nake ji saboda na san ko yana cewa almajiransa yana kan ahlus sunna ni ina ganin da almajiran da kansu ya kamata su gane wato sunna ta koyar da ka zagi musulmi dan uwanka a'a Allah fa annabi ma yace masa ka isar ka isar iyaka isarwa yake kanka so ina ga kuma wanda kai din da kake magana ba annabin Allah bane ba annabin Allah bane so akan menene kake so dole kamar sai an ɗauki naka fahimtar kamar an aiko ka so saboda haka masu irin waɗannan zantuka masu irin waɗannan zage-zage lalle su watsar ba addinin musulunci bane ko mutum ya yi ikirarin cewa addinin musulunci ne to ya sani ba addinin musulunci bane ah, shi ya fito ya zage ka shi ya fito ya ce dole sai ya ka ɗauki fahimtarsa bai faɗa maka haka ba so ka riƙe naka fahimtar kuma dama a fahimta a fahimta nawa kuka saba da shi kun saba da shi akan mas'aloli dubbai yana maulidin annabi ba ka yi ya yadda da tawassuli da annabi baka yadda da shi ba mu koma mu bincika akan abubuwan da kai kake gani ma kana kare annabi wanda yake tawassuli da annabi yake maulidin annabi yake salatin annabi yake abubuwa wanda suka jingina annabi wai shi zaka zo ka gaya masa haka har kana tunanin wani ai sai ko mut kai Waɗanda suke ƙarƙashin ka ma sun san cewa abin da kake faɗan ba haka bane wanda suke karkashin ka ma sun san abin da kake faɗan ba hakan yake ba so saboda haka ni maganan da nake faɗa waɗannan masu surutai masu surutayya da Allah su daina don sabida mu muna so duka a tafi tare a tsira tare muna so a tafi tare a tsira tare ai a cikinsu ko a wahabiyan ai da gaske ne akwai wanda suna suna karatun su ba ka ji zage zagen ba ba za ka ji zage zagen ba wayannan da kake gani suna zage zagen su za ka gan su yawancin su akwai dan matsala ko daga yanayin karatun su gaskiyar magana daga yanayin karatun su akwai dan matsala ayi hakuri yawa su amma na kaga wayannan da ba sa zage zagen ai kai ma ba za ka ce ba laifi suna kokarin su amma wanda kaga yana zagi to gaskiya akwai matsala akwai matsala yawa ba a koyar da zagi cikin addinin musulunci ba ba ce kuma kowa sai ya yi irin naka fahimta iri ɗaya a ba a faɗa ba ko sarki zaki kaga dai ai muna tasawufu layin mu ɗaya ne a tasawufu ko ba haka bane amma a ciki zaka je ka dan fahimci wani abu ai ala sai an gani kuma ba wannan na fahimta ba ko ba a haka ana yi ana yi yawa ana yi wannan ba matsala bane wannan ba matsala bane mu a wurin mu ba damuwa bane wannan yawa su ne can da suke tsananta irin waɗannan abubuwan da suke tsananta wannan suke zafafa yawa sai an bi nasu kuma idan ka bi nasu ma ka rasa wanne ne zaka bi a ciki Allah ya kiyaye kawai amma ba abun raddi ne a wurin waɗannan wallahi maganar ni kaina ina shirin in yi martani akan waɗannan zantuka din saboda zantuka ne an faɗe su ana gani kamar an kawo wani abu wanda da mutane su ɗauki wani abu na ilimi a jiki sai ka gama babu abun ilimin to amma na barin waɗannan lafuza kuma kamar za su cutar da wasu Allah ya kiyaye ah, ah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akan WhatsApp. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ah, Sarki na maka fata alkhairi. A a lazy lazy. Eh, lazy engineer. Eh, Masha Allah, malam yana jinka yana amsa. yawa eh, ina don ina son dan yi magana ne akan abin da malam ya faɗa din da ya gaskiya wanda ya kamata malam ya sake dubawa hmm. ah, misali ah, maganan malam jabbar da aka yi ta magana kai wato kobon abubuwan lura ciki abin da za ka lura shine wato lokacin da malam jabbar ya fara wannan maganganu shine duk malamai na su sun fito sun shaida cewa wannan abin da yake faɗa kuskure ne kuskure ne misali kamar mutum ne yanzu ya zo sai ya ce wani ya ce maka sai dora maka ɗare ya ce wani ne faɗa aka je aka samu aka bin ka wani bai faɗa ba aka zo aka ce maka wani fa bai faɗa ba kai kuma kake ta faɗa kullum kai ta faɗa kullum kai ta faɗa kullum gaskiya kana ga in haka ka faruwa sai zama na zan ce dole kai ne kake kai ne kake jin daɗin faɗan wannan ɗin tunda lokacin da ya fito yake faɗa ba ba wani malami kusan a Najeriya da ya goyi bayan shi akan wannan kalamai amma da suna kan da dalika suna bai tsammani har shi amma bai tsammani ko ne goyi bayan shi ba amma ya ta faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa har ya kai ga an nemi a zauna da shi ya ke zama inda son gaskiya yake ko kuma yana so ya fahimci gaskiya da ya amsa gayyata malamai malam mun musan ya gayyace shi zama akan wannan maganganu yaƙi malam kabiru bashir shi ma ya gayyace shi akai yaƙi kaga duka da aka ta mishi na tabbata ya ta zuwa kunan shi kuma malam ya tabbatar cewa waɗannan kalaman da ke faɗin babu su hadisin kuma kuskure ne a ya ci fara saboda wannan wannan raddi da aka ta mishi ma ya kawai ya isar ko ba haka bane amma ya ci gaba da faɗa haka to sai mu fahimci gaskiya da malam yake cewa da malam yake magana cewa a da ne bane gaskiya sai na fahimci cewa gaskiya da dalili tunda abubuwan da ya faru nan da ya riga saman nan duka ya kamata a ce ko ɗaya kamishi ya kamata ya isar da sako amma dai ku da haka so sannan kuma a kusa abubuwa da malam ya ta kawowa wasu hadisai da malam ya ta kawowa misali hadisin wani inda wani ba ke cewa ana na zurun tuna hadisin an ta abdi wa ana rabbuk wannan hadisin wani bawa da ya raƙumin shi bata cikin jeji da ya gano tsabar farin ciki da ya gano raƙumin sai ya wannan kuskure din ai kaga wannan shi wannan mutumin ya yi wannan kuskure din ai bisa ba bisa ba bisa sani bane bai sani bane ya wannan kuskure ba cikin hanyar cin shi ba ko ba kawai saboda daɗi ne da ya same shi ko ba kawai har sai rikice amma mara da dabbar mu kaddara da farko ya faɗa ba cikin hanyar cin shi ba amma an yi ta mishi maganganu an yi ta raddi a kai kuma kullum ƙara gaba gaba yake to haga wannan hadisin da malam ya karanta din sai ga bai dace da kadin abdul ba saboda abin da ya yi din an yanke masa uzuri ta hanyar masa eh, wasu ma tabbas malamai sun kira shi a baya sun masa magana amma duk da ya kaki canzawa haka sai ga wannan hadisin wato kusan bai da ma alaka da matsala abdul jabbar sannan kuma eh, akwai wasu matsaloli da malam ya kawo eh, misali na malamanmu malaman ahli sunna kamar misali na dr ibrahim jalo yanzu ka samu dr ibrahim jalo da ringo kace mishi ya kawo hadisin da ya karanta ya ce iya manzo Allah na wuta zai kawo hadisin sai dai ka ce maybe bai fahimci hadisin ba ne ka fara fahimci matsala amma wani jaba ka kama shi kace ina wannan kalamin da faɗa wallahi ba za ka taɓa samu ba kaga abu ne guda biyu wannan kuskuren fahimta ya samu wannan kuma a ah, shi kirkiro abun da babu a ciki ko ba ka bane yi ta magana kai kaga wannan matsaloli ne eh, abubuwa ne guda biyu da ba za su faru gaskiya gaskiya sannan kuma tun malam abdulrazak haifan shi ma ai malam abdulrazak Haifa da ya fahimci cewa ba a gane magana shi ai ya fito ya sake ƙara bayani so ko ba ka bane ya fito ya ƙara bayani saboda manganu sun yi ya fito ya ƙara bayani kuma in har an fahimce shi shai eh, lezin ji malawa ya fahimce ka eh, ina so magana na ƙarshe kenan insha Allah To, malam wada, malam wada. Na? Sarki, kar ka bashi ya tafi ya dan tsaya. Ok, amma bari ya ƙare shi. Ok, amma bari ya ƙare shi. Yawwa. Yawwa. Batun Abdul Zaka Haifan, ko ba ka bane? Ai, ai, ko da ma ya kuskure ya fito ya gyara magana shi misali. Kaddara ya kuskure ya fito ya gyara magana. Ko ba ka bane? Mal Jabbar lokacin da ke masa ake masa raddi shin ya fito ya gyara bai fito ya gyara ba Ka kaga kenan wannan abubuwa ne guda biyu da ba za su taɓa ba gaskiya ni a tunanina a shi da wannan da shine magana insha Allah ban san me malam zai ce kai ba Assalamu alaikum. Yawwa, kamar yadda kana zo kai waɗannan bayanai yana da kyau kuma ka natsu ka saurare ni don ka fahimce ni sosai inda ma ka saurare ni to da watakila wasu zancen ma ba za ka yi ba sai dai kawai ka wuce gaba na farko dai ka ji shimfiɗan da na yiwo wajen a faɗan kurakuran ɓangaren Sheikh Abdul Jabbar da inda ya yi kurakurai duka watakila ka ji abubuwan da na faɗa ko sannan na biyu lokacin da nake kawo wa'incan hadisan ba hadisai ne guda biyu na kawo ba na kawo hadisai guda bakwai akan wannan magana na farko abun da na faɗa akwai waɗanda suke cewa ai shari'a tana bin zahiri ne kawai so sai na ɗauko sai nake cewa a'a a waɗansu wurare akwai inda ake amfani da zallan manufa ma ka fahimci magana na so shi da sai na yi misali da wannan hadisin wannan hadisi wanda na fara kawowa shine akan watan ganganci misali wato ina nufin kai tilasci misali a tilasta ka kace kai ba musulmi ba da aka tilasta ka kace kai ba musulmi ba kaga kalmar a zahiri ka faɗe ta so amma kuma ba za a hukunta ka da ita ba saboda tilasta ka da aka yi na maimaita ma kalmar a lokacin na ce saboda tilasta ka da aka yi amma za a maka hukunci da manufarka manufarka kuma tana zuciyarka sai na kawo wannan a ɓangaren kuskure sai na kawo misali da wannan hadisin na wannan mutumin da ya fita tare da dabbarsa da abincinsa ta ɓata masa a daji sai ya koma gindin bishiya ya zauna yana cikin haka sai ga dabbar ta zo sai ya ce kai ne ubangijina ni ne bawa wato ya Allah ni ne ubangijinka kai ne bawa bawana kaga sai nake cewa wannan watan sai aka ce ya yi kuskure me dalilin kuskure saboda ai saboda tsananin farin ciki yasa ya faɗi wannan maganar. in ka koma cikin karatu na ma sadda na kawo wannan magana dan ban bar maganar a baya ba dan kar ma wani ya ce to ai wannan wato saboda wani yanayi ne da ya shiga yasa shi yasa ma sai na fara faɗanta kuma wancan ta maganar watan tilastawa ita ma na kawo na ce saboda tilasci nan ma na maimaita na ce saboda watan yana cikin farin ciki ya faɗa wato farin cikin ya sa har ya faɗi wannan magana sai na ce kaga sai aka ce ya yi kuskure ba a ce kafara yi kafurci ba amma inda haka kawai ya faɗi maganar kaga da ya zama kafiri ma kafurta kafurta shi za a yi so sai na ce to wannan na biyu kenan wannan kaga idan ka duba kalma ce ya faɗe ta a zahiri amma kuma sai aka yi amfani da manufarsa manufarsa da ta kubuce masa wannan wato kalmar inda abinda nake so mutane dama in kawo a kai in kawo musu su gane akwai fa inda ake amfani da zallan manufa ma a shari'a sai magana ta gaba nan kuma ban kawo wasu dalilai ba shine hadisin usama hadisin usama da na kawo nake cewa an ta yaƙi kaga da aka je wajen yaƙin nan sai na usama ya zo ya kashe wani mutum da ya ce la ilaha illallah to kaga wannan ba maganar tilastawa bane ba maganar wato ba maganar tilastawa bane ba kuma maganar shiga cikin wani farin ciki bane ina fata ka fahimci maganar so saboda haka sai Usama ya fille masa kai ya kashe shi aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya zai ce la ilaha illallah ka kashe shi Ya ce ya faɗa don tsoron kar a kashe shi yace ce la ilaha illallah ka kashe shi har sau uku suka yi da manzon Allah to a nan cikin wannan hadisin sai na ce an yi amfani da manufa wuri biyu manufa ta farko shi usama da yi wannan kisa kowa ya san wanda ya ce la ilaha illallah ka kashe shi bayan kuma ya faɗi la ilaha illallah in a shar'ance ne kisa ne yake kanka kai da ka kashe wani rai ko kuma a ba da diya ko kuma tunda wato al za a da zaɓi ne ko diya ko kuma watan a kashe so anan wato sai na ce to kaga amma annabi bai kira magadan usama wato magadan wancan da aka kashe wanda usama ya kashe musu dan uwa ba ba a kira magadan su aka ba su ikhtiyar zaɓi a kashe wannan mutumin da ya kashe muku dan uwa ko kuma a ba ku diya sai annabi ya yi amfani da tawilinsa wannan ita ce maganar da asali nake so ka fahimta inda shubuha ta shiga shakka ta shiga wato anan annabi sai ya yi amfani da tawilinsa na cewa wannan mutumin watan ya kashe shi ne ba a matsayin musulmi ba shi yake gani tunda ya san shi a matsayinsa na ba musulmi ba amma to gashi kuma ya furta masa la ilaha illallah ka fahimci magana da nake faɗa sosai to anan me yasa annabi bai kashe usama ba me yasa annabi bai bawa a magadansa zaɓi ba ya yi amfani da abin da ke zuciyansa na wanda ya ƙudurce na cewa bai ƙaddara shi a matsayinsa na musulmi ba kaga wannan zallar manufa ne a wajen sannan abu na biyu annabi ya ce me zai sa ba za ka tsaga zuciyarsa ba ba za ka tsaga zuciyarsa ba shi ma wannan annabi yana ishara zuwa ga to a dinga la'akari da niyya a dinga la'akari da abin da ke zuciyar mutum to amma ya za a yi a san abin da ke cikin zuciyarka sai in ka bayyana sai na ce to a bangaren kabiyan shi abdul jabbar din ya bayyana ya ce shi ba yana nufin zagin annabi ba ya faɗa a fili yana nufin wato ba tabbatarwa yake ba korewa yake kaga a na farko sai to kaga shubuha ta shiga tunda shubuha ta shiga sai a koma akwai ka'idoji da malamai ko na fikihun din suke ajiyewa kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suna amfani da wannan cewa ah, idra'ul hudu da shubuhat wani hadisi ma yace ul qatl bi shubuhat wato ku kawar da kisa da shubuha idan an samu shubuha a cikin al'amari inda ba direct misali in aka zo aka tambaya ka ce me ya faɗa aka annabi sai dai ka ce ya kirkiri wata kalma sai yace wasu ne suka faɗi wannan kalmar akan annabi da aka duba exactly wannan kalmar babu sai aka ce to shi ya faɗi wannan magana don haka bari za a koma a ga cewa a'a to ina menene ƙazafi a bambance kazafi da wannan wato misali a ce wane ya yi ƙazafi kuma ƙazafi tana ɗaukan wato wani lokaci a yi ta'aziri wa mutum wani lokaci a yi haddi wa wato a hukunta mutum hukunci wanda yake mai kauri kuma in an in an sashi a babin ta'aziri ma ana iya cewa gurgudun yadda mutum yake da laifi ya saba aikata irin laifi da ya yi na kaza sai a masa hukunci gurgudun sabonsa da kuma zamtowansa malami wataƙila ko kaza a bai taɓa irin wannan ba to sai a masa wato hukunci wanda ya dace da shi a ɓangaren ta'aziri wato sai ya zama wannan kamar ya yi ƙazafi wa in buhari ne ya jingina maganan zuwa gare shi sai a ce ya yi ƙazafi wa buhari a'a yayi qazafi wa muslim a'a yayi qazafi wa abu daud a'a yayi qazafi wa tirmizi a'a yayi qazafi wa nasa'i a'a yayi qazafi wa ibn majah a'a qazafi wa wane wane wane wane to haka in kuma ba haka ba to menene bambancin qazafi da wannan wannan ba zai iya shiga cikin babin qazafi ba kenan to menene qazafi sai a ware mana qazafi da kuma wannan Wataƙila kana fahimtar maganar da nake faɗa sosai so saboda haka ni maganin da nake maka magana a ita ce da na kawo wannan hadisin kaga wancan hadisai guda biyu su ne wanda na rarrabe maka na kawo maka tilasti, da kuma inda mutum ya wuce gona da iri wajen faɗan kalma wato yayin da yake cikin farin ciki so haka wani lokaci kalma takan zo lokacin da kake cikin fushi ma ka faɗi kalma da ta wuce gona da iri da farin ciki da kuma fushi duka ana faɗan kalmomi da suke wuce gona da iri a lokacin da aka shiga cikinsu shi yasa ma ko alkali ake cewa baya hukunci a lokacin da yake cikin fushi saboda yana iya yiwa mutum ya je ya yi hukunci wanda ana iya samun matsala a cikinsa muhallin shahid abin da nake so ka fahimta a farin ciki mutum yana iya shiga wani yana iya faɗi abin da ba daidai ba a lokacin da mutum ya yi fushi ma yana iya faɗan wata kalma wanda yake ba daidai ba so saboda haka wannan hadisan da na kawo su a babin a san dai inda ake amfani da manufar mutum ga waɗanda suke cewa ai tunda an faɗa a zahiri shi kenan sannan sauran hadisan da na kawo kuma ban kawo sabuba ba ban kawo wannan dalilin tilasci ba ban kawo dalilin farin ciki ba a'a su haka suke hadisan ba wani dalilai iyaka a ce kisa ne shine sababin wanda kuma kaga a kanta dama ake magana sai na kawo kuma akan hadisin innamal a'malu niyya ga wanda suke ganin cewa ba za a sa na'am malam tambaya ne fa jama'a da yawa inda za su tsaya eh, kamar awa ɗaya kan tambayar mutum ɗaya sauran ba za su samu dama ba eh maganarsa ta ƙarshe maganarsa ta ƙarshe inda ya kawo misali cewa to ya kawo misali da ya haifan cewa ya faɗi wannan kalmar so to kenan ana iya kiran mutum ya faɗi manufarsa kenan misali nake faɗa tunda ka ce kamar ya haya haifan ai da aka zauna da shi ya faɗi ya gano kuskurensa ko ba haka bane so kenan ya fa ko kuma a in ba kuskure ba ka ce ya faɗi manufarsa so kenan ana iya sauraron manufar mutum in mutum ya faɗi manufarsa kuma kenan a bashi so kenan da aka zo shi abdulbar din ya ce shi ma korewa yake ba tabbatarwa ba so idan ya faɗa kaga ya yi ikirari kuma ikirari yana sama da shaida idan mutum ya ce bai yi abu ba to sai a ɗauki rashin yi ɗin kawai abun da za a masa hukunci a kai da kuma faɗa a kai shine waɗannan kalmomi da ya faɗe su babu su a littafin tunda suna magana akan kamar ɓatanci ne ga annabi in an jingina su zuwa ga annabi to bai kamata a faɗe su ba sannan kuma idan akwai ta'aziri ko wani hukunci ya kamata a yi akan waɗannan to sai a masa akan waɗannan ɗin wataƙila in ka fahimce ni sosai saboda in misali kalma ne aka binciko ta ba a samu ya faɗi wato an faɗe ta ba to kai kazafi wa wane haka muka sani haka kuma aka sani yawa kai kazafi wa wane kalma kaza kai cewa ne so haka wanda ya ce iyayen annabi suna wuta sai ka ce a ah, so ai watakila hadisin ne bai fahimta ba bayan kuma akwai da yawa waɗanda ma kan shirya muƙabala ta musamman su ce iyayen annabi suna wuta su ce ma za su yi rubutu a kai kuma suna nan suna kan wannan har gobe suna nan akan suna wutan kuma an fahimtar da su maganar ba haka take ba kuma suna nan akanta ita ma zagin annabi ne a fili saboda idan ka taba iyayen annabi ka zagi annabi so wannan maganar da nake faɗa idan aka ce za a kira yahaya haifan ya faɗi manufarsa so wanda ba yahaya haifan ba ma a nemi manufarsa mana ita ce yasa ka ji na ce ana kar a shigar da siyasa a ciki duk abin da za a yi a yi adalci wannan ita ce magana na kuma in ka fahimci maganar sai na ce wannan a matsayin ya faɗa ma tabbatarwa ne wancan kuma yana maganar ma korewa yake ba tabbatarwa ba wannan ita ce maganar kawai dukkan mu ni da kai muna da kyakkyawan fahimtar cewa kurakurai an yi su kuma kaji shimfiɗa na ji shimfiɗa na amma duka waɗannan kalmomi baki ɗaya ba na goyon bayan su kai ni da kake magana nan da kake ji na ba ina goyon bangare ɗaya ba babu wani bangare da kake goyon baya saboda duka an sautari wannan ita ce magana na tambaya ƙarshe insha Allah tunda akwai jama'a tunda jama'a ah, eh, eh, eh, asalin babban tambaya na fada ne ne. mutum da ya faɗa aka mishi gyara yake ɗauka ya sake aka mishi gyara yake ɗauka aka mishi raddi aka nemi yanzu duk hanyar da za a bi a yanke masa uzuri duk ya tushe gaba ɗaya to gani kuma ya fahimci cewa kan kuskure yake saboda duk duniyan malamai sun nuna kuskure amma ya ƙi yadda kaga kenan wannan kuma tabbas kalaman suna fitar da manzon Allah ne tunda ai akan annabi ya faɗa kaman daga malam ya faɗa cewa idan ya faɗi haka yana rage wa manzon Allah kima a zuciyar mutane kaga kenan wannan ayan da Allah yake cewa innal ladzina zallahu rasulahu eh, zallahu rasulahu anhu akhirah ayan da tabbata kan shi kenan saboda cutar da manzon Allah ne wannan kalamai din don suna komawa da jami'in masha Allah bari ya ba mu amsa wannan mu ba mutane biyu dama she wadda saboda jama'a na da yawa gaskiya akan tambayoyi mutane uku amma malam na ka fahimta fahimce shi dai ko lezi ka gama bari ya baka amsa ko salamu alaikum lezi Okay, network ko lezi bismillah malam bismillah malam yawa dama ne ai ba maganar da muke yi da kai akan kalma ɗaya ne kawai ni kaga ai magana da duk nake maka magana duk abun da muka tattauna na kalmomin sun yi nauyi ba za a yi misalta annabi da irin waɗannan kalmomi ba duka mun yi daidai da kai akan wannan kawai abun da nake maka magana ita ce tun da ya ce ba yana nufin ɓatanci ga annabi manufarsa korewa ne ya faɗa da bakinsa ya yi ikirari to kaga ai ya faɗi manufarsa akan wannan ɗin to da sai a sauko zuwa ga cewa to waɗannan kalmomin da kake misalta annabi da su bai kamata ba sai a masa faɗa ko a masa hukunci akan waɗannan irin misalan da ya yi din shi ne magana na wannan ita ce assalamu alaikum assalamu alaikum ah, ah, mai gida na mai gida na ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yau ga Sheikh Ahmad Imam a Abuja ga kuma Sheikh Ahmad Imam Bauchi

yawa eh, ina tambaya malam ahmad da allah a bayanin da kai na ji ka ce abun siyasa ne da propaganda eh, to shine ni ban gane menene siyasa din ko propaganda ba a wannan magana ta dr abdul jabbar tambaya na na farko kenan ina so kan bayani ne siyasa din a cikin siyasa ko propaganda ko propaganda Assalamu alaikum. Yawa da farko ka san idan mutum ya ce akwai siyasa a cikin al'amarin kowa da yanda in ya faɗi siyasa da abin da yake nufi. Ka san wani idan ya zo ya ce siyasa ta shiga, wani yakan iya ɗaukan to ‘yan siyasa kenan? Ka fahimci maganar? Na? Yawwa, to ni ba wannan nake nufi ba. Wanda nake nufi kamar misali sabanin sufanci da wahabiyawa, wato wahabiyanci kenan. Sabanin sufanci da wahabiyanci. Misali idan wani abu ya faru ta ɓangaren sufanci, sai a dinga kamba abun watan yanda yake sai a fi fifita shi sama da yadda yake wanda irin wannan abun watakila yana cikin wahabiya amma wanda yake cikin wahabiyan kuma ba a mai da hankali a kansa saboda wanda suka yi irin wannan yana cikinsu shi yasa na faɗa in wani sufi ya zo ya kambama magana akan wannan ko ya girmama ta to shi ya dace da yayi haka tun da dama tafiyar iri ɗaya ne kuma dama tuntuni su aka san su da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen maulidi amma wanda yake ta wannan bangaren akwai masu faɗan irin waɗannan zantuka ko ma sama da su ta bangaren tabbatarwa wannan kuma yana maganan korewa so amma sai aka yi shuru su ba a kamba zantukan su ba to wannan ita ce maganar da nake faɗa siyasa da farfaganda watakila ka fahimce ni na'am na'am amma a na fahimtar a karmakallon in an muka yi haka zai zama to yan koma yahudanci kenan yahudawa su ne alkur'ani ya zarge su da cewa idan mai wani daraja a cikinsu ya aikata abun da yake ba shi da kyau sai su boye mara daraja kuma sai su fito da shi a hukuntar shi saboda haka ni akar makallawa ina gani tunda kai kanka ka faɗa cewa wannan maganganu da ya faɗa ina gani duk irin sai su a shifa da muke karantawa da su a salimu masulul da rasul da wannan littafin na imam ke shi ma da kan janabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai ga inda har irin waɗannan abubuwan za a dinga cewa siyasa ne misali ko kuma duk mutum yana da fahimta na tasawo yana da fahimta na tasawo misali in shi ya aikata haka din in da mishi abun nan to kaga muka yi kamar zamanto kamar yan kungiya ko mun zamanto kamar kamar yahudawa kenan ni alawa fahimta gaskiya na ga duk wanda ya taba janabin manzan Allah ko da kone irin firka yake kowane irin fahimta yake da shi to gaskiya tun da dai hukunci yana nan wanda musulmai sun ijma'i a kai to ni ina gani gaskiya siyasa shine ka zo ka dinga cewa ga nasuwa ne ba a musu ba amma mu na mu an yi shi kaza saboda zai ta ba da kofa ka gaba, wannan sarda zari'a din ne sai wani ya ga cewa eh to ai in na zo na taba jinabi ma ni ma masu fahimta irin na su ma za su fito su yi ta kare ne su yi ta kaza kuma kamar yadda na ji kolan da ya sauka ya faɗa a kalmar kallon ya faɗa wani magana mai mahimmanci na cewa kaga shi duk magana duk wanda ya zo nan ya yi magana yake ganin cewa akwai matsala ko ma wani irin fahimta ne da kowa dai ya da cewa abin da malam jabbar ya faɗa abu ne wanda yake intikasi ne ga sinadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kama sai in kuma maluma da yawa sun fito an ba da shawara tun a sirri an fito a bayyane har ya kai mu ana rudu da sauransu har aka zo aka yi zama bawan Allah nan da kan shi fito ya yana ba ma musulmai hakuri ya janye kaza kaza to daga baya kuma yan son zuciya suka je suka sake zuga shi ya dawo ya ce kuma shi abin da ya faɗa ya sake juya ni yanga kaman manzo Allah ya wuce a dinka yin haka a kan shi malam gaskiya ne ya fahimta na oh, kamar musa matsala network malam ya sauka wurin malam eh tama bismillah shaka ba muna tare ah. da kai kamar malam ya dawo na'am eto eh ni ni a nawa ganin a sarki zaki gaskiya manzan Allah ya wuce ƙungiyanci ko cewa a'a wani dan dariƙa na ne wani dan ƙungiya ta ce wani fahimtar mu da shi iri ɗaya ne wani kazan mu da shi iri ɗaya ne ya zo in ya faɗi wani abun da yake kamar taɓa daraja ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ne ka gwada cewa kana tare da shi akan wannan abun gaskiya halaka da zai kai mutum ni a iya fahimta na ba sosai yawa kuma yawa gaskiya kuma hakan shi yake sa ake ta samu ake irin wa'annan jiya kaga na ji malam abul fatir ya yi bayani mm. ya kawo wa'anda suka yi irin wannan abun sannan kuma sai aka yanke musu hukunci wanda su ma suna da jan sabi suna da awon cewa su sufaye ne misali eh. suna da awon cewa su yan tijjaniya ne ma mhm. mutum biyu na ji ya faɗi sunan su akwai ji abdul yas akwai wani waye eh. aminu waye duka a kano din aka yanke musu hukuncin ko misali kamar shi abdul yas din kaga da ta asubanci za a yi da shi kanshi alkalin da ya yanke mishi ba tijjani ne amma kaga bai yi wannan ta ta'assubancin ba da ya girman manzan Allah ya wuce duba wani fahimta da suke da ku kaga yanke mishi hukuncin kisa din wannan kuma yanzu ya rage wasu masu zartarwa shi alkali ya iya abin da Allah ya sa zai masu zartarwa ko su zartar ko ba su zartar wannan kuma Allah wannan abu ya koma gare su su Allah zai tambaya hmm. sarki zaki sannan kuma yawwa sannan kuma misali ai na je shek Nasir shi ma ya yi bayani eh. a ƙarshe je ya yi bayani ya ce a irin wa'annan hadarin da ake yana yana godiya ma gwamnatin Kano da ba ta yin wasa fasakon an taɓa jiragen annabi amma ya ce akwai a Sokoto ana yin irin wannan abu eh. akwai yawa akwai wasu matsiyata da su masu suke taɓa jiragen maza Allah Sokoto sannan akwai a Kaduna sannan akwai a taraba sannan akwai a bauchi sai yake yana kira mu gwamnonin wa'in jihohi da su koyi da abin da gwamnatin kano ce mm. duk wanda zai zo ya sakin baki ga manzon Allah gaskiya ko daga wani firka yake ko daga wani irin fahimta yake matukan yana cewa shi musulmi ne to haƙƙi ne wanda ya kamata a ce an san yadda za a yi na farko a hana in bai hannu ba ma in kuma a yi amfani da doka a kan shi so ni ban ga wani laifi ni a iya fahimta na akan haka ba gaskiya saboda bude kofa ma mutum ka tunga cewa su wane sun yi wasi wato ai abu mafi kirki ma shine wanda yake tare da kai kaga faɗa halaka to shi ya fi kamata kaga an tsare shi saboda ka tsaftace gidanka wanda su suke zuwa duk wanda na da fahimta irin nasu misali ya faɗi duk abin da ya ga dama su je suna ba shi kariya to kaga wasu muhimman za Allah ne ba su ɗauke shi da muhimmanci ba mm. kuma kamar inda shi malam ya faɗi dan in har manzon Allah nan an ɗauke shi cewa kamar inda Allah ya faɗa ya abubuwa guda takwas ɗin nan ya ce duk manzan Allah san Allah da annabi ya fi su to kaga ba daidai ne ina gani akwai kuskure gaskiya a samu irin wannan hakan gaskiya ne yawa to ni ina gani kawai bai kamata a duba wai a wani muna da fahimtar da shi wani muna da kaza ko musamman kamar yadda wanda ya sauka ya faɗa eh, in kuskure ne an san ana iya samun mutum ya yi kuskure to amma lokacin da aka zo aka ce mishi wani kayi kuskure da tun daga farko ya ce ina kuskure Allah ya fi mun kuskure ne kaza ba wanda zai kai wannan abubuwan na mhm. an sauka daga gudu ce maka kaza din nan kuskure ne ka gida ka dagi ka dagi misali ka kai haka ne aka zo aka ce kaza kuskure ne ka dagi ka dagi da masu iya abinda maluma za su iya shi ne su yi wa'azi su tunatar da kai su gaya maka saboda Allah bai ba su hukuncin zattarwa a hannunsu ba su kuma shugabanni idan suka yi sako sako da zinaga ga Allah to kuma wannan su da mahalicci saboda wannan abubuwa ne wanda gaskiya yake jawo fitantunu da yawa wanda Allah kawai shi ne sani abin da yake jawowa Allah zai mana ya tausaya mana amma gaskiya irin wannan abubuwan ne ina gani ba su taba haifar da alkhairi ba eh, saboda kaga ah, kare misali wanda ka tabbatar abin da ya barna ne tunda kowa ya zo ya ce abin da ya barna ne misali sannan ne a hukuncin ba da kariya ma wanda aka san ya aikata barna mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi saboda kaga yana cikin abubuwa hudu malam manzan a sai na Ali radiyallahu anhu wanda wani tabi'i ya tambaye shi ce ni irin wannan ilimi da kuke faɗi shin manzan Allah ya keɓance ku da ilimin da yake keɓance kowa ne da shi sai na alita a ba haka ba ne na kiyaye wasu kalmomi ne guda hudu a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki sai yake cewa yana ce manzan Allah wato ya tsine ma wa la'ana lahu man la'ana walidayhi yace Allah ya tsine ma wanda yake tsine ma iyayen shi shine ka zo ka ka faɗi maganan da za ka zagi iyayen wasu su masu zagi naka sannan kuma ya ce Allah kuma ya tsine ma wanda ya ci yankin ƙasa misali wannan kana da kana da gona kana zuwa ka yi trespassing ka shiga mu ko da one mita ne da gangan to Allah ya tsine ma wanda ya haka da gangan hmm. sannan kaga ya sake cewa kuma Allah ya tsine ma wanda duk misali yake ba da kariya wanda yake barna saboda haka mu ji tsoron Allah mu san yi kokari mu kiyaye saboda kada garin son wani abu kuma mutum zai shiga abin da shi ma abin ba zai zo ya samu da kyau ba mun gode sosai mun gode shi mun gode ni dai wajen sarki zaki ba na sa a ranar ma na ah, Sheikh Tahir yana karatu eh kafin zo na samu shi ma ya samu matsala eh haka ne gaskiya ah. daga baya na zo na ga miss call ɗinka gaskiya ne eh, ah. amma insha Allah malam malam ɗayar zai ci gaba da karatun sa fara eh, sabon sati eh, ranar talata zai ci gaba da eh zai ci gaban Allah ya yarda malam ɗayar zai ci gaban Allah ya yarda eh insha Allah mun gode mun gode amin amin amin amin mun gode to uh callers ku ya hakuri malam ya sauka ya samu matsala ba za mu ɗoki ba za mu ba da dama ba a shek amir imam na ba shi dama saboda yana kai malam ya sauka to ga ma ɗahir yana kira ko ma ɗahir kuma sun san shi ma yana karatu a nan akwai kolan da na ɗauke shi gaskiya kola malam Allah sa malam ya dawo kana kan layi man ɗahir kusa yana karatu a nan dole shi mu ba shi dama kuma shi eh, bai kamata mu zage muna ɗaukan college ba kuma malami ba kun gane ko kama ɓata wa malami karatu ah, amma kuma ma dahira yi magana in malam bai zo ba don Allah college da na ɗauke ku zan ajiye ku yi hakuri ku yi hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shek man dahir wa alaikum salam sarki zaki abin da sa na kira eh. kamar na lura amsar da malam ahmad ya ba da eh. malam ahmad imam kamar bai fahimci amsar ba shi ba yana cewa ne malam abdul jabbar tun da namu ne mu goya masa baya akan abin da ba daidai ba shi misalin da ya kawo malam ahmad misalin da ya kawo shi ne. da ya ce akwai siyasa sai ya nuna cewa irin abin da yake faruwan in ya faru a cikin wahabiya ba sa nunawa yanzu ba a cikin wahabiya ne aka samu wani yace annabi bai da albarka ba hmm. ba a cikin wahabiya ne aka samu wani yace zuwa ainihin wato hajji don ziyaran kabarin annabi aikin banza ba ne Hmm. ba a cikin su ake samun nan saukun bakin ba ka ji sun nuna wannan cin mutuncin annabi ne hmm. to amma kuma mu a bangaren misali eh, a bangaren sufaye in ya faru sai a ba mu abun to ala ayi halin in malam ahmad ya fahimta yana wannan aibin yana manna masu wahabiya ne ba yana manna ma bangaren sufaye ba gaskiya haka na fahimci maganar sa amma wala Allah ko in ba haka yake nufi ba in ya zo daga baya ya kara bayani amma ni haka na fahimta ba wai yana nufin cewa ne idan a cikin sufaye wani ya yi sai a goya mai baya in kuma a cikin a ba haka ya faɗa ba a'a abin da ya ma zargi habiya ne da yin haka cewa a cikinsu akwai masu irin wannan sakun bakin yanzu misali wanda ya zo ya ce ma annabi ya ce annabi ya wani sahabi ya gane annabi ya kauce ma duk ka'idojin musulunci wannan ba sakun baki ne ba zagin annabi ba ne. annabi ne zai saba ma ka'idodin musulunci an tambayi uwar muminai Aisha me ɗabi'o annabi ta ce ƙur'ani ne hmm. to ta yaya ya saba ma duk ka'idodin musulunci sannan kamar yadda ɗazu na faɗa a cikinsu ne aka samu wani ce annabi bai da albarka albarka na Allah ne ba na annabi ba a cikinsu ne aka samu wanda yake zuwa kabarin annabi aikin banza in ka je aikin hajji don zuwa kabarin annabi sai dai ka je don ziyartar masallacin annabi wato su masallacin <laughs> annabi ya fi kabarin annabi a wurinsu hmm. su suke irin wannan sakon bakin su ne za su ce maka ai annabi misali kamar abin da wani ya taba faɗa kwanakin baya wadda hatta bangaren wasu daga cikin izala sun yi mai raddi suka ce zagin annabi ne yi ba a bangaren su ana samun irin waɗannan sarki zaki amma ba za ka ji suna fitowa suna riri ta abin ba yanzu ka san cewa kwanan nan a garin bauchi akwai wani wadda ya ce shi da ana annabi a wannan zamanin an tayar da shi annabi ko da garin bauchi ko da ma ba a ba shi bauchi ba za a ba shi annabi a garin a wasu kasa ko wannan wannan wannan dan Kano ne dan Kano ba sikiri yawon mutum yawa shuga ya masa yawa wayannan abubuwan suna faruwa a cikinsu, amma za ka ji sun danne sai in ya faru a cikin wasu daban ne za ga eh. ana fitowa da su ni a gani na amsar da ya bada kenan eh. ba abin da shi malam ahmad imam abuji yake nufi cewa wai a cikin mu a ba haka yake ne akasin ma haka yake nufi laifin ya dora ne akan wahabiya hmm. cewa suna siyasantar da abun in ya faru akan nasu su boye in kuma ya faru akan na wasu su azizi ta abun su kururuta su yi ya maɗiɗi ni abin da na fahimta kenan saboda haka shi yasa nace bari in zo yi ƙarin bayani gare shi insha Allah sannan kuma a sati ne zuwa kamar yadda ka faɗa za mu ci gaba da jawabai in Allah yadda fatar mu shine Allah ubangiji ya yi riko da hannun mu ya zama duk abin da za mu faɗa shine daidai shine gaskiya kuma Allah ya cire mana son zuciya wurin faɗan abubuwa ya zamo don Allah ne wassalamu alaikum wa rahmatullah Wa mun gode mun gode Allah ya saka da alheri mun gode mun gode don Allah kola malam bai zo ba ah, kola na san ah, kola mutumi na ne ko da ka yi hakuri yi hakuri mu mu mu ajiye saboda malam bai zo ba shi yasa zan baka dama zan baka dama kai fatan alkhairi insha Allah da yake na dauki ka kan layi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikas salam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kafar shekala adab ne daga nan Abuja, Najeriya. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Dan wani na kira ne ne ziyara ne jinjina ga masoya kuma na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wannan abubuwan da ke faruwa. Wallahi zaki tun da nake ban taba ganin media an shiga bala'i kamar wannan waƙen ta Abdul Jabbar ba. wallahi sai ji mutane masu maimaita magana ma kan su ba komai bane a gurin su wallahi abin ya yi kazanta sai dai kawai mu ta'addu'a Allah ya fitar da mu amin amin amin ya rabbi Allah ya fitar na gode sosai muna ziyara Allah ya ƙara amin amin amin to alhamdulillah jama'a za mu aje ba za mu ɗauki kiran kowa saboda ba malam gaskiya buƙata masa karatunsa shi yasa ba za mu ɗauki kowa ba mm, man dayar ya ce wai <laughs> wani ya ce wayin da ana samun annabi a zamanin nan da shi ne za a ɗauke shi annabi to gaskiya ya kamata a kai shi asibiti a duba wala Allah ɗan Kano ma masa yawa kuma asibitin bai kamata je da shi na bi ma na tura kai shi na gargajiya a kai shi asibitin gargajiya yana da yana need a wanke masa ɗan Kano ma eh, annabi kai za a ɗauke ka annabi kowane ne dai shi dai kowane ne dai shi ya faɗa wannan ya kamata eh, ina gwada ah, bi ma'ana eh, <laughs> ina gwada irin jinyar da za a yi wasa eh, irin jinyar da za a yi wasa ya kamata kai kuma aka yi wasa kai shi asibiti na turawa a ba zai samu warka sosai ba a kai shirin na gargajiya ana dafa masa ya sha yi suraci a dafa masa wanda zai sha ya samu na sha in ya sha a girgiza shi da kyau ka girgiza shi ka girgiza shi ya samu ya je gudawa ya gudawa ya gudawa da kyau a kuma ba shi na wanka ya sha a ba shi na suraci ya rufe jikin shi ya yi suraci ya zufa ya zufa in ya fito wala Allah zai samu lafiya sosai zai samu lafiya wannan magana ba zai sake <laughs> ba zai sake maimaitawa ba kuma hmm, ba zai sake Bai zai sake maimaita wannan magana ba kuma. Eh, to jama'a na bar mu nan insha Allah saboda malam bai samu ya dawo ba. Insha Allah za mu ajiye nan eh, Allah ya yarda. To jama'a ah, Allah taimake mu, Allah kai mu gobe. Ah, mu ci gaba da program din gobe Allah ya yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. <laughs>